الله الرحمن الرحيم باب غسل المرأة إذا رأت في المنامها مثل ما يرى الرجل باب غسل المرأة الباب الذي مغنى دنقلي كمتي إذا رأت في منامها نتدري أتكم بچنك مثل ما يرى الرجل نعم تدعي أبن دا نمجي كي حدثني عن مالك معناه wannan babu zai magana dangane ba. Uh, wannan shi ne zama na uku kenan da muka yi ko zama na uku kenan wajen karatun albuwar na imam malik cikin wannan wata na jumada al'afira hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta ɗaya da dubu mar'ati babin wankan mace zara at fil manami in ta gani a cikin bacci misla ma ya rabu عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سلم أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل wato un musulmi Allah madaukakin sarki ya kare ta fahimta ta tambayi annabi take gani dangane da almar'atu tarafin manami mace tana barci sai ta ga misla ma yaran kiran abin da namiji ke a taktasilu wace ke mafarki hmm. a taktasilu yanzu wannan matan da ce mafarki za ta wanka قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها usillati to aisha sai tana ganin kamar cewa musulmai ta yi rashin kunya wa hal tara zalika mar'a ya za ta ta kawo wannan tambaya na ku gane ko na dan bai za ta kawo wannan tambaya haka tambaya na kaza ta tambaya ne shi kunya ta ce kubbin lai sun dai da abin da suke tambaya ke ko ba kyauta ba na mai kubbin lai na da tambayar da suke Hmm. wa tara zalika almar'atu to mace tana mafarki na'am mace tana mafarkin kaman ga wannan miji na tazuwa da kin kawai bata ta fa qala laha ta ne yiwa su matan manzon Allah su gaba gare da kusan man annaba gaba ɗaya ba sa mafarki to annaba su ba sa mafarki saboda da mafarki dan da dan ne hmm. shi dan annabawa shedanun sun ba? gare ko tunda shekarun annabawa sun musulunta ba sa yi don a girmama annabawa su ce ba abin da zai hana matan su ma a ce ba sa yi ya sa ita aisha mutum ba kun gane ko idan ma su mm. to ah, ta ce wa hal tara zalikal mar'atu mace tana ganin haka ne قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ لا نعم. تربت يمينك لا أنك الله يسابك البركة يجاو بذر ذاك تربت يمينك الله يسابك البركة دا التراب شيء كورا هو نعم duk albarka daga ina yake tasowa daga ƙasa ƙasa ta ne bat ya minuki hannunki ne albarka hannunki ne kura ina ba na hannunki ne kura wannan ya Allah sa miki albarka guda ne ko addu'a ce wasu fasarorin a bada wannan dai ina fata mun gani wa min aina yakulu shabah in an ce mace ba ta hukunci ya kamar kina cewa ba ta yin inzali ke to ta yaya yaro yakan yi kama da dangin uwanki ko dangin gobanki in fahimta ai sai ta hanyar yin inzali da in za a bisi ya zo sai sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aka haɗu namiji da mace sai ya zama in ana yin jima'i in har namijin ne ya riga mace yin inzali sai yaron da za a haifa sai ya zama ya yi kama da baban shi ko kuma ya zama ya biyo tankin mahaifin shi in uwan ne ta fara inzali da to sai ya zama yaron ya kama da shi ko yarinyar ta yi kama da uwarsa kuma ta biyo dangin yaron ya biyo dangin shi an gane ko Allah shi kuma ce in kin ce mata ba sa mafarki kenan kina nufin ba sa buƙatar zali izin maniyin su kenan so kuma haka ya faru sai ina ne yaro ya kai kama da uwan shi ko ya ko ya kamata yankin ruwa ko ya kamata yankin ruwa kun gane hausa وحدثني عن مالك ومن أين يكون الشبه تكنا لي أكي سامو يارو كما الشبه شين ين كما تيا يا يارو يكي كما da kuje ku bai ko dai ku bai taya yarinya ko yaro yake kama da kuje uwarsa ko dai uwarsa ai ba ta ko ina ba ne face su yadda su ma suke yin inzali ma'ana duk wanda zai yi inzali to lallai zai zanto a ce zai kai ba mun gane ko to in kin ce su mata ba sa inzali ma'ana ba sa mafarki to zai ki rikici ba sa inzali in ko ba sa inzali to ake yi har yaro ya yi kama da su to Allah kun gane ko ya kama da su ko ya kama da iyayensu Allah ku gane Allah وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة امرأة أبي طلحة الأنصاري أم سليم ماتن أبو طلحة الأنصاري تازو وجمة الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله إن الله إن الله لا يستحي من الحج الله بايا جل كنيا الله هل على المرأة هل على المرأة من غسل إذا هي salamat ta ce shin yanzu mace za ta yi wanka in ta yi mafarki faƙala na shi ke na annabi ce yi ya ta yi zara a tilma'a in ta ga ruwa na kun gane ko in har mace ta yi mafarkin ka annaha tujami'u ma'a ahadin na in ta yi mafarkin ka wanga suna tarawa da wani to in ta farka in ta gama ni za ta yi wanka an gane ko ba za ta yi ta taimakon cin da ta in zali ba mani da za ta yi wanka hmm? mafarkin ba ba ta za ta yi wanka da shi ne ya ce izara a filma su karma ta yi mafarki ta gane ta ga ruwa ana da ruwan mani za ta yi za ta yi wanka mace ce take tambayar ma'aikin Allah amma yana ta mai ganda ta ce Allah baya jin me ta kuma musulunci dai, duk kuma ita ce mai wancan tambayar aikala da ita ta ce ba shi kyauta wacce tana mabarci ne amin ta aisha duk yi kowa ga mace na wani ta aisha wani ne ya saboda abin da ba ku musulmi ya ce wa Allah su tambayar annabawa ba sa yi saboda annabawa ma ba sa yi ba annabi ba ya hukunci kun gane ko yau in ka an annabawa suka yi mafarki to tabbas ne mala'ika ne shi ka zai ba sa amma mafarki irin naka asgasu ahlam kawai misali wani ya yi mafarki da asibabu ba ka amma zai ga kamar ka annabu ma wannan annabawa ba ka an gane ko annabawa suna mafarki ne na tabbas sai su yi ci ba abin da ya la wannan dukkan na hannu ba ya samu masu ma ne a ce a samu gane ko babu jami'i ghuslil mar eh da suke eh eh a ƙa'ida dai a mace in ta duk abin da mace ta gani a mafin na ruwa inda na mani ne to za ta yanka namiji ma haka kuma yadda ake samun tasalsuli a shari'a na tsari a samu tasalsuli na jini ba kuma a ce an sami irin wannan tasalsulin na tasalsulin yang fitsari ko aku da pada apa ba maka a sami ba aka sami ba a ce kuma akwai yoyon muni ba ya yi daman kin kin mafarki aka ce daga idan kuma yi ko kana min aljinni shi shaidan ne ne ya yawa su da aljani ne da haka duk wanda a ga yayin mafarki ba su shekani da ya sa ma annabawa ba ta yi gari da ko da yau mafarki duka dukkan za su yi wannan ɗin in dai an yi shi a halin a ce mafarki inda kaɗai mali ya karfi ta ba sai an yi wanka ba shi ne fita a halin wahala Ya an duka ba wani mutum dudala na kuma ne ya fita saboda wuya wannan ba wanka. gane ko yaron da ya zo ce mani yana cikin jarabawa ya kusa ya gama ya a kan shi eh, ya zaku ya zaku a kan shi tashi kawai sai ya yi gima biya biya yara hankali tun ya zo na yana mun tambaya ya zai na ce masa ba sai ya yi wanka ba sai ya wanke kawai na kun gane na kaga wannan ba ba wanka ko wahala ko shirman amma wasu kaje akwai wani nau'i na jin daɗi ko da abin yana mulmulkuwa ko da abin ya zama yin kamar ciwo amma dai yana jin daɗin su to duk san da yake yawa duk san da yake yawa bayyana babu jami'i ghuslil janabati babin da zai tattaro duk wani abu da yake da alaka da wannan jaraba حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر kana ya kulu la ba'asa an yughtasala bi fadli al-mar'ati ma lam takun ha'iban aw ban. Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya kasance yana cewa babu laifi namiji ya yi wanka da raguwar ruwan mace matukar macen a lokacin da ta rage wannan ruwan ba mai haila ba ce ba mai janaba ba ce gane ko in mace mai haila ko mace mai janaba ta yi wanka da ruwa sai ta rage ba a ce ka yau da da wannan ba amma ce in har ba mai haila wato ba mai haila ba ne ba mai janaba ba ce in ce wanka da ruwa za ka iya kai za ka iya kai حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب thumma yusalli fihi wato abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yakan yi tibi kana ya a fi sauri yakan yi tibi a da tufa sai ya sa riga duk da take sharkaf da jibi Wabuwan huwa yana da janaba kuma yusalli yi. kuma sai ya salla da wannan riga da haka kenan wannan yana nuna maka jikin mai janaba ba da jisa ba gane hmm. ya araku yana yin jibi-jibi yanayin jibi da jikin sharkaf da zuba da alhali yana da janaba kenan jibin nashi ba na jisa ba ne in gane waje وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه برجليه ويؤتي له. أنا أنا زعيم ويعطينه الخمرة وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر دغاغا دان عمر كان يغسل جواريه رجليه bayin shi sun kasance sukan wanke masa kafafuwansa wa yudina kul khumrata sannan sai su ba shi hankici wa kunna kuyat kun gane suna haila abdullahi dan umar ya kasance kan yi ne kafarsa an gane ko yakan miƙa kafarsa bayan sa sarka masa ne suna wanke masa kafa kuma in sa gama sai su bashi hanke da zai da zai da tsantsana kafa ko ne wa kunna alhalin su sa'ad da suke mishi wannan hidiman hujjatun na dukkanin su suna suna haila al hujjatu jami'i ne na al na da Allah kun gane nan da kyau sai su baki al-khumra to me al-khumra hanke sai su baki hanke an gaide ko wanda yana nuna maka mace in kana haila matukar dai wato muharraman ka ce ko matar ka ce in tana haila ba a hada ku zauna wuri da yake maka hidima ba wasu ila malikun an rajulin lahu niswatun wata wani kabiru inda kunda hmm. al ya tsawo inda jami'an qabala an yaktasila فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل فأما النساء السراجل فيكره أن يصيب الرجل المرأة القرة في يوم أخرى فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنوب فلا بأس بذلك. فلم نعم. وسئل عن ما وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري. أنت بين ما مالك دنجني دون مرتم. Lahu niswatin yana da matan aure yana a ƙarƙashin shi ya auri mata na aure wajen wari still kuma yana da bayi ga matan aure ga kome bayi bayi su ne yanzu a ake cewa kwarkwaruri Ita da ce kwarkwara to baiwa ke an gane har yanzu suna nan da su wasu mazanatan wasu sarakura da wasu ba wata baiwa yanzu ya kafa za ka ce wace baiwa ce ya kamata wani za a ga baiwa a ganta wata zuwa wata ko shekara da rage kaza a ya ce rabuwar ta bayan lokacin yau su wani ne ko hmm? turawa tun da suka zo su kana wannan abu kun gane ko هل eh, an جميعا قبل أن Hal هل يطهن هل mutum شو متن ta يتاكن باين da matan na nashi an duka kabala an yasta sila kafin ya wanka kawai duk ya eh, ilayi ba ana nufin hana ta ɗaki ne ba an gane ko yana da mata yana da bayi to zai iya ɗauka one by one ki shiga ɗakin wannan ya sadu da ita in yi fito bai wankan janaba ba ya shiga ɗakin wancan ya sadu da ita bai wanka jaraba ba ya shiga ɗakin wancan ya sadu da ita na mutum duniya ba zama annabi suleiman da ke nan ko annabi suleiman yana da mata ɗari na wata rana ya rantsa ya ce duk sai ya karfe su duka a lokaci da kuma kowa zai ta zai ta ɗauki ciki ko ya ta haifa na wuce na ka ce to ai baka sai insha Allah ba Ba ta ɗari annabi sulaiman yana yana iya mun duka yawan kowanne wanda ba guda ne ko so sai yake ce ah, yana da mata ana da bayi zai iya takan su duka a dare ɗaya ko a yini ɗaya ba ta da ba zai wankan jaraba ba sai ya gama gurin su duka Allah za gane hausa? فقال لا بأس أن يصيب فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه وقع الإمام مالك akwai abin da ake kira usulul hakim na'am kuma wanda ya tambaya ta gyara mai tambayar ka bashi irin da babu laifi mutum ya taki bayi biyu kamala an yadda da kafin ya wanka kana da bayi guda biyu ka taki wannan ka taki wancan kun gane ko duka ba yi wanka babu ne ba an manne sawa amma matan aure alharatu waɗanda suke ɗaya fa yukrahu makruhi ne an karhanta an yusiba rajulul mar'ata al-qurrata fi yawmil ukhra kaga bai wannan tambayan ba amma aka yi wannan wa'azi fa yukrahu makruhi ne an karanta an yi yusiba rajulu Na mijin aure ya taki almar'ata matarsa alqurrata wacce take ya ba baiwa ba shi ya mutsaura a girkin wata a wata kun gane inda hindu da da jija misali yana ɗakin hindu bai halatta bai take ne ku gane ko wato sun ci makaruhi ne makaruhi ne fa yukra kun gane kuma hmm. maliku ya ce an karhanta an yusibar rajulu mutum ya taki almar'ata matan aure alkurrata ya fi yomil ukhra a kirkin wata na na makruhi sai dai a kone lura mun gane ko mun to ba lafiya ko na fa amma an yusibal jariyata amma dan ya taki baiwa baiwa sai taka na sun ba yusibal ukhra sannan ko sai je ya taki wata matar da ta aure hmm. kun gane ko ko ya taki wata baiwa ko zunubin yana da janaba da ba su da ba ne na gane da aka dai yanzu a dunkule ba laifi ne ba a taki mace sama da ɗaya ba tare da wankan janaba ba sai a karki amma abin da aka hana shine ka a ɗauki a jirkin wata a mai eh? ka a yi haka kun gane da kyau an me an karhanta wannan da Allah kun fahimta da kyau a'a al-iqrar ma'anar haram a bakruhi ne makruhi a harshe amma wanda an kaji an ce makruhi yana nufin abin da in ka kiyaye wannan za a baka lada an gane ko don kuma damun an ce makruhi a shari'a shine abin da ma yusabu wato ma yusabu tariku wala yu'aqabu tariku ba yusabu keshi

mai aikatawa za a ba shi mai wanda ya ba shi za a ba shi lada wanda ya ba shi za a ba shi lada kun gane ko ya ke kira ne makaru ya ke kira makaru kun fahimta ko ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'ilu shine makruhi amma makruhi a yaren malaman shari'a yasa sayi tambaya na sha faɗa musu malaman shari'a sun galibi malaman hadisi sun gane sun suka ce makruhi abinda suke nufi shine haram saboda yaren qur'ani ke Allah ta'ala a cikin surtul isra'i ya lissafa abubuwa da yawa a ƙarshe sai ya ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast duk da Allah ta'ala ya gama faɗa kuma wala tuktubun nafsan lati harama Allah illa bil haqq hatta san kai kuma Allah ce kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika to shi yasa akwai malaman da sun ce al makruh to suna nufin haram mun gane ko sai makruhi amma me suke nufi suna nufin haram amma a malikiya galibi a muwaɗa da sauran littafai na malikiya an suka ce makruhi ana nufin abinda wanda ya aikata ba shi da zunubi amma kuma wanda duk ya kiyaye wannan Allah ta'ala zai ba shi Allah zai ba shi ba kun gane da sai ce fa yukrahu an karanta an yusiba ar al-mar'ata namiji ya take wata mata al ya fi yawmin ukra a asirkin wata fa amma an yusibal an yusibar al-jariyata kun gane fa amma ne an yusfa amma an yusibal jariyata amma a samu mutum ya taki aljariyata baiwa kun gane ko ثم يصيب الأخرى وهو جنوب فلا مي ala ba su da dalika babu laifi da haka layi ne da duk waɗanda suke na kowa ya layi da wani kalmomi wasu layi uku layi uku sun kun gane da ke ko to mu je shi ake kira usulubul hakim wato mutum ya maka wani tambaya ka ba shi an sabi ya fi dacewa da shi kun gane wannan hadisin da kyau riwaya ce daga imam maliku to mu je za mu tawala maliku an tambayi imam maliku to kun yi jirge ne lakabi eh to wasila malikun an tambayi ma maliku an rajulin yawa daga wani mutum mai jaraba wanda aka sanya musu ruwa yake wanka da shi an kawo min mutum ruwa don ya wanka da shi sai ya manta sai ya shigar da isbu'ahu ya shigar isbu isbu'ahu sai ya shigar da hannunsa sai shi a cikin ruwa ya arafa harran ma min barci wa don ya san zafin ruwan daga sanyinsa yana so ya bambance kusa, so da yawa in aka kawo maka ruwa ka dan tsoma hannu ka ci ko yana da zafi kana kwara kawai yau kwara jiki kun fahimta sai mutum ya tafi ruwan alhalin yana da janaba ma maliku ya ce in lam yakun asaba ko azabi in lam yakun asaba yashbu'ahu azan in ya zanto a hannunsa babu kazanta me azan kazanta ala ara zalika yunajjisu alayhi alma ban ganin wannan zai sa zuwa ya zama najasa ba laifi bane dan an ko kana da janaba ka zo ma hannunka a a ruwan dan ka na da zafi ko babu zafi gane hasan mu je babu tayammum alaikum لم لا بن عمر يغتسل يغتسل جوانبه ماشي آه. كان يغسل جواريه رجليه جواري جنكي لنا الجارية الجارية بيوا قرانا نعم aljawari bayi da yawa Wani kana so ka ce bayi mata su ne jawari bayi ne fara ɗaya fa bai wa da yawa. aljawari bayi da yawa gane haka to ina son in ce bayi mata nawa ne jawarihi kenan an gaji jawarihum bayan su jawarihi bayan shi jawarika ka ka gane da kyau za ka su jawari su ne bayan yadda silu jawarihi bayan shi suna wanke rikilai kafafuwan shi Wani hadisin farko ne na ba ta albarkace da bi qabli malam ta kun ha'idan aujin eh. da wancan hadisin da ruwan maimuna to ai kaga duk ba cin karo wannan an ce ba shi da ba laifi kai wanka da rubuwar ruwan mace can ko ma'aikin Allah yana wanka da rubuwar ruwan maimuna to ina cin karo ka gani to kaga duk abu ɗaya ne sai wankan ya faru mu je da kuma salam Eh, ma'ana ya ta ni ba lalai ya zama kawai sai guda biyu ba zai iya in yana da bayi goma ba su zai iya su da dandana ba da ma'ana da wanka ɗaya zai yi a garki in ya taki wannan bai wankan ba bai taki wancan bai wankan ba taki wancan an gane ko sai dai a ma ya ba maza sirri yake cewa in ɗayan ku ya kusanci ya lalza An gane ko sai sun ma'ara ga al yahuda sannan yana so ya koma sai annabi ya ce to ya wanka fa huwa an shaqula to zai fi samun nishadi da haka in ya kusanci wannan baiwa da zai yi wanka sai fi samun karfin ne kusantan wancan kun gane ko mu je babin fitta ya muni haddathni babin da zai magana dangane da taimama na haddathni yahya an malik an abdurrahman bin al-qasim eh an abi أم المؤمنين نعم. أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره wato daga Aisha ummu mu ne Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda take cewa ila wajen خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تتعرض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره أو ستفية في kunna bil baida har sai da muka je wani wuri sunan wurin baida au bi zati jaysh ko kuma wani wuri muka je sunan wurin zatul jaysh in ka sa ikutu kenan sun karki a ta tsinki fa aqama abun wuya kenan sai ta tsinki fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma kimasi dan a nemo man wannan tsarki amma aikin Allah ya tsaya a wurin aka ta zama a wurin wa aqama an-nasu ma'ahu shine al-iltimasu al-iltimasu shine nima, dan a nemi abin annabi ya bakin auren akai ta kun ga da kyau wa aqama an-nasu ma'ahu kuma jama'a suka tsaya tana ta jiran shi wala ya fara da yake aje a sani ba wala su alama'in su kuma inda aka tsaya ba ba ba ruwa kusa da wurin ba wani kogi ko wani rafi kusa ko wata rijiya kusa da wurin babu balai sama a kuma kuma su ba su da ruwa a jarka ko a salka ko a silke ko a wani abu ba su ba ruwan da suke dauke da shi ya kare a wuri ɗaya kuma ba su ya kusa da ruwa ba ma'atan nasu ne sai mutane suka zo wajen abubakar siddiq faqalu suka ce ala tara ma sana'at aisha ba ka ganin abin da aisha ta yi أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم تقيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الناس ta kuma tsayar da mutane kuma ba tsayar da su a inda yake akwai ruwa ba kuma mutane ba sa ɗauke da ruwa sai ya isha ta ce sai abubakar ya zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa wajibun ra'a ala fakir ma'aikin Allah ya tsora kansa a cikin ta. an har ma ai bacci bakala ya shingida an gadi ya mataji da shingitta ya ta ya ya yi bacci sallallahu alaihi sai ka ce me abasti bakala ko bakala ja bakare ce abasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kin gankina abasti rasulullahi kin tsari manzon Allah sama da jama'a walai su alama kuma mutane ba su da ruwa walai sama abun ba kuma ba su su ba tsaya a inda yake a kusa da ruwa ba kuma ba sa dauke da ruwa kalat aisha aisha ta ce a ataba ne abubakar abubakar ya zarge fa kala ma sha Allah an ya kula duk abin da Allah ya zai faɗa karshe ba za ke da duk abin da Allah ya zai faɗa mana wani ba ta rai wajen Allah ya ta'aru bi yadihi fi khasir haba sai ya zama shine da'ada kun gane ja'ala ana ce mashi ɗaya ne cikin af'alul shuru kuna jin ba bada'a safiqa ja'ala kun gane ko ja'ala sai ya zama ba za ka ce ja'ala sai ya sanya ba fassara su ɗaya ne ana ce musu af'alul shuru fi'ilai ne wanda suke nuna sanda za a fara abu ko irin yadda aka fara fa ja'ala ja bakari zanto kun gane ya ta'alu ne yana ya sa hannu yana suki yana suka na da hannun shi fi hasirati a kuguna ya sa hannun shi yana tungurin kuguna haka yana tungurin kuguna mai matsayin abubakar a wurinta eh laifi ne zungurin kugunta eh shi babanta ne an gane babanta ne kun gane da ta? Ba na ne shi hasira ce shi ne ku na Google ta yi ta ce zungun Google na. Fala yau na ta arruki illa makani illa makani ra'asu rasulun lahi sallallahu alaihi wa sallama a lafasu. To ba a ni kuma ku kalli irin ta ku iya ta ku Aisha. ta ce na kai ne zungun Google ba abin da ya hana na su yi ga zafin zunguri. ga walwalin takulkul ana zungulun mutum a gaya ke an gane to amma ta ce ta ki zabura ta ki ce yadda ta yi motsi kawai saboda annabi yana kan cinye ta karfi ta yi alama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kun gane ba aikin Allah zama ya bacci hatta asbaha ala gairi ma sai sai da gari ya waye alhalin ba a tsaya inda yake akwai ruwa ba ruwa a wasa anzala Allah tabaraka wa ta'ala ayatan tayammum sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayan tayammum fa tayammamu fa tayammamu sa'idan bayyin Allah ya ce ku yi taimama. an ga wato Allah ya sauka da ayan tayammum kun dai gane ayan tayammum to daga nan da Allah ya sauka da ayan tayammum cewa yi tayammum to sai fa tayammamu sai akwai duka annabi suka taimama. na'am فقال أسيد بن خدير سيد أسيد بن خدير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر wannan ba ne farkon albarkar ku ba ya ku iyalan gidan abubakar. Bakar Aisha tace fa ba aslan ba'ira wannan ba ne farkon me albarkar ku ya ku iyalan gidan abubakar. Bakar hmm. an ba sai ta ce ba asunan ba'iran da zai kuntu alai shi kenan sai muka tayar da raguni ba asna sai muka tayar da alba'ira raguni allabi wanda kuntu alai nake a kai shi raguni na ji aka mika da shi ba wata jinan duka da ta hada sai muka cimma tsarkiya muka cimma abun wuyan yana karkashin raguni kun gane kaga hadisin nan Allah kalli zai kuwa mana manyan abubuwa guda biyu na farko dai ana son mutum ya zanto mai ba da lokaci ta al'amarin wasu kun gane da kyau kaga zuwa aka yi aisha ma tana sanye da tsarkiyar ta haka sai da ta zo za ta sauka daga kan a ashe da ya yi zai kwanta ɗan nan daidai lokacin shi kuma tsarkiyar ta yaƙin shi sai ya faɗo yana faɗi ta dubbata ankara ba sabulun da ya kwanta a kan da ya kwanta a kan shi wata fargaba sai bayan an dan zauna an gane ko sai bayan an zauna duka an gama abin nan an ci an sha an gama an huta za a tashi a tafi sai a sha ta haka ta ce to ni wanga san kana ba sai annabi ya ce to ban ga ta tafiya ba maganar tafiya yau ba zai yi ba sai an je an nemo ba a ijabi an gama duk an an an an da zango an gane ko an me an raga an da zango za a tafi an gama komi sai sarka Aisha dinki yau sai aka zo aka sarka Aisha ba ne ce to kowa ka kowa ta da rakumin shi da ta kuma abu ba su a ya naka ce a je a ba hanya aka je aka yi nan sai da an kara kwana daya a kan niwan sarkan aisha kawai kuma ya mata musiba dai da ya mata musiba da ta to, tunda wanda babanta ya mata ta to ko bata roito <laughs> eh? ba ba ta ke suke mai aka ne wallahi kawai ne ana cikin tafiya cikin take cikin gara mutane kaza kaza to zai ki da ki nemo shi aka yi ah. kaga wannan yana koya mana wani abu mun dai cewa ana ana so ka bada lokaci kai da mai iyalinka an gane ko da abin da ya shafe su ya shafe abu na biyu kaga yana koya masu mata iya lallaba miji kun gane ta miƙa da cinyarta an in mutum ya yi da kafan shi ya ɗauki lokaci kafan kan sage kamar ita ba ta damu da sagewa ba ko mun sagewa ba za ta iya cewa ita kafan ta na mata zafi Balma ana dukanta nan wajen gugu tana jin zafi ta jure ta ki motsi saboda karta ta fi shi ne kun gane da kyau kuma na karke na nuna ma'aikin Allah bai san gaibu muke sai abin da aka sanar da shi kaga inda a ce ya san komi, ya san gaibu ko ba faɗa mishi ba ai tana cewa ban ga kana na wani ce yana nan ka san ko ba haka ne ba ai ta zama ce a je a ita nemowa haka nan zai bata wasu lokaci na tsawon kwana ne da wani abu sai da raƙumin ya tashi an tara rai sai a kura an yi iya baki ne za a tafi kawai a haɗa zarga in gani sai aka tafi mu je wasu ila maliku an tambayi ma maliku gani da wani mutumin da ta yamma mai ya mama don yi sallar da lokacin ke yi sannan sai wata sallar lokacin ta ita ma sai ƙara yi a yadda yamma mu da ha An ya tafi da yanzu mu zalik kun gane ko mutum da ya taimawa don wannan sallar to da ya yi ta sai wata sallar ta shiga aka ce to sai ya ƙara yin taimama ko ko wannan taimaman ya isa shi ba ya taimaman da zai iya sallah biyu da ita sai ya ce bal ya mu li kulli salati a kowace sallah sai mata taimama a imam malik li anna alayhi an yabta ilma an kulli salati domin asali asali ne ma maliku kowace sallah sai ya tana zan mata ruwan ta yi wata sallah da haka kowace sallah ya mata taimako amma ni ta galma duk mutumin da ya nemi ruwa bai samu ba ku ya yatayammam to shi zai yi ma wasu ila maliku kun gane kun gane karatun nan a ina so gane usul na imam maliku me yasa yake wato in yi misali za ku ji da ne imam in kai da ke mama me ke sa a ke mama eh? rashin ruwa rashin cikin dalilan sa ce mama damun guda biyu ne kawai ko dai rashin ruwa ko kuma in kai amfani da ruwan za ka ko kuma ciwon zai karu ko zai samu ba su kenan ba so mutumin da ya rasa ruwa sai ya taimama lokacin azahar da ya taimama ya azahar la'asar zai nema ruwa ko ba zai nema ba sai in bai samu ba sannan sai ne ko ko in ya nema da azahar bai samu ba ya taimama kawai zai je ta bacci da an kira la'asar ya zo ya shi don da Allah ta ba zai nemi ruwa ba ya ce ai an ɗora mashi ya nemi ruwan alola kowace sallah kun gane hausan in yi asuba ya nemi ruwa da asuba bisa an fito kai bari lokaci ya fita ya mai ya taimama to da ya taimama nan shi ke nan yanzu ta ɗauke mai bai ƙara neman ruwa ba sai gobe yaushe zai ƙara neman ruwa still zai ƙara neman ruwa don aza sai in bai samu ruwan ba zai ci ƙara taimama still kuma in makariba ta yi zai ƙara mai kun gane kyau shi tunda kowace sallah sai ya nemi ruwan da zai alula sai in bai samu ba sannan ya taimama to ba za a ce tun da ya yi taimaman azahar yanzu ya nemi ruwa bai samu ba kun gane to sai a ce wai kawai sai alu ya taimama ɗaya amma sallar farlai biyu mamar rukuki ya kun gane to amma galibi ibn qayyim azalul mi'ad yace taimama yana zama makwafin mai ko fi hamidul bikin ko karanta shi a cikin bulugul gulmara hamidul bikin ta hakikin da yawa bulugul gulmara za ka ji a ce ta yamma maka hulmi muje wasu ila maliku an tabbai ma maliku an rasulin ta yammama dangane da mutumin da ya taimama a ya umu ashabahu zai ma mutanen shi wa kuma ala wujudi alhalin su alula suka yi kala sai ya ce na ummuhum gairu ni ina ganin ummuhum ruhu a habu ilai abin da na fi so wani shi ne ya limance su ni in taimama da ke da shi kudu Allah kuka kai. Ya ce kan maku kan maku mai limanci limanci wani ya fi zai mamari walau ammahum inda zai wasu limanci shi mai taimama lam arju zalika ba a sa kun ga laifi ba amma dai wani ya yafi kala ya haya ma fi mala ya haya ya ce kala maliku ma malami na maliku ya ce siratu tayammama hiya lam yajid ma dangane da mutumin da ya taimama a lokacin da bai samu ruwa ba kama wa kabbara sai miƙe kabbaran harma ya fara sallah ya shiga cikin sallah فطلع عليه إنسان معه ماء كان زي ga wani mutum ya zo shine tsala alaihi sai wani mutum ya zo ma'ahu ma'un wannan mutum yana tare da ruwa kada sai ma maliku ce la yaqta'u salata ce kai yanke sallar shi bal yutimu hafi tayammum zai cika sallar shi da tayammum duk da ruwan ya samu ne inda da ya samu an fara sallah wal wadda ma yustaqbalu min as-salawat sai dai alola saboda sallar gaba amma wannan tayi ma'ana wannan yana nuna maka an kallafa maka ne ka nemi ruwa tun daga farkon lokacin sigan lokaci har zuwa sanda za ka fara kabbar ta sallah da zaran kai kabbara ko ka samu ruwa shi samu ruwan nan ba dole ka amfani da ruwa tsari da sallah to Allah kun gani mu ji akira kai ala maliku ba maliku yace man kama ila salati mutumin da ya miƙe ya tafi sallah alam yazid ma'a sai bai samu ruwa ba a amila bima amara ku bi sai ya aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi da taimama wannan ai yayi ma Allah da'a wanda ya samu ruwa bai bi tsarki ba domin kowa ya mako Allah da'a wala atamma salatan kuma sallar sallar mai alola bata fitika ba sama da sallar mai taimawa ba ta ba duk ɗaya ne. Da annahuma umira jami'an. Domin kowanne an umarce shi da abin da ya yi mai alola tunda ya samu ruwa an umarce shi Allah mai taimama da bai samu ruwa ba an umarce shi ya taimama ka kowanne da'a Allah ya fa kullun amila bima amara Allah kowanne ya yi aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi wa inna mal amalu bima amara Allah bihi min al-wudu'i wato yin aiki da abin da Allah ya umarce shi da shi na alola liman wajada ma'ahu shi wannan ya tabbata ne ga wanda ya samu ruwa والتيمم لمن لم يجد الماء shi تيم شيكو تيم ما wanda bai samu ruwa bane قبل ان يدخل في الصلاه kafin ya fi shiga sallah kun gane duk mutumin da bai samu ruwa ba kafin ya fara sallah ne aka ce yi? eh taimama wanda kuma ya samu ruwa ne aka ce yi? to kowa ya ma da kun gane ko kamar mai haila ne ba ta azumi kai kuma mai haila kana azumi kowanne Allah ya ce ba da'a kowa in yi bar da aka kai baka bita ba ita dai inda ta yi azumi ka saba ma Allah kai dan ka ji azumi ka saba ma Allah da kowanne ku yana ma Allah ne Ina ma Allah da'a mun gane ko to haka da bai ce mama da mai abin da wannan Imam Maliku ya ce dangane da mutum mai janaba inna yatayammamu ya ce mutum mai janaba zai yi taimama sai ya karanta kasan shi na alkur'ani mai girma zai yi nafila Matuƙar bai samu ruwa ba ina ma za ji ka filma kanin da biyu ya tutu da ku an yi ya fi ya ce wa inna ma zalika da Allah ba da tukun an ta da jandarai sannan ba a wani ana da mara cin kasantar da shi da Allah mutum ɗauko na wa inna ma zalika fil makani alladhi yajuzu lahu an yusalli wa inna ma zalika wannan ya afku ne fi makanin ladhi a da ya halatta a gare shi ya sallah a ciki da taimama kun gane ko tunda ya yi a auri nan da aka ce almakan ana nufin yanayi a yanayin da ya halatta ya ce mama ne ya ce mama ai ka ga walaki ka ga imam maliku shi ma a nan wurin yana nuna ce mama din da alula duk ɗaya ne an gane ko duk ɗaya ne ku mhm. da amal ya muni to to yanzu jama'a za da ba al'amalu fi kaza shine kai kaifiya kaza to mu dai حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجود تو دشي نعم أقبل هو هو هو من نافع نافع عبد الله بن عمر نعم أقبل من الجروفي daga wata gona da ake kiranta ta hatta idza kana bil mirbat sai da suka zo mirbat an gane ko na'am asalin almirbatu shi ne garke kenan asalin mirbat shine ne garke garken dabbobi shi ake ce mirbat to amma a nan wani wuri ne tsakanin a bayan garin madina kun gane ko amma asali ka ce fat. kana nufin mene kana nufin garki nazala abdullahi fatiyan mama fadiyu yi fari to shi kenan abdullahi sai ya sauka fatiyan mama sai ya ce mama fadidan da ƙasa ba, ƙasa kuma mai daɗi na'am sama a wata da ya shafi fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwan hannu sannan sai ya sallah kun gane ko kun gane hausa dama an ce za a koya mana tsiromar da adalafi'u da abdullahi dan umar sun dawo da najira da suka dawo kenan suna neman ruwa sai ba su yi sai ba su samu ruwa ba to tun da ba samu ruwa ba an gane ko sanda a kuma a sun je wani wuri da ake cewa almirbar mirbar dan a bayan garin madina yake wani kauye ne bayan garin madina sunan sa ne a loga kuma na ce bakon an ce almirbar ne ake nufi yawa makwantan dabbobi sarki nazala abdullahi fata yamma abdullahi dan sai ya sauka akan dabbar ta, sai ke mama sa'idan da kasa in ka jan ce kasa ke na ban gane ko da al'ardu da al saidi da ana nufin mai fuskar ƙasa shi ake ce mai sha'i saman ƙasan ita ko al'arzu ta ga ko da can ƙasa ma ana ce mai arzu kar ƙasa shi ake ce ma mai sha'i kama a ce ta ga fuskar kanan ke nan kai nan adam an gane ko a kiban da fuskar ƙasa mai sarki, ba mu sa wajen hu ya sha fuskar bari mu ji zai zuwa sai taimama wa ya dai ko ya shafi mai hannayensa ilal mulkin aini har sai da ya biyo gwiwa mai na'am ba sallata sannan sai ya sallah in ne ya tashi ya buga kasa ya shafi fuska ya ƙara buga zai shafa hannu tun daga nan sai da ya Ko ya hannu mu je kun ji da ake taimama a mu ɗago mu je an almaliki an fi mm. an na abdullahi bin umara mm. kana ya ce yamma mu idan jirka kai abdullahi dan wani zai ce mu haguyan hannu ya kan wasu ilamari ake laifar ta yamma da mutum zai zai ce mu ba aina ya gudu kuma ina ne mutum zai tsaya makala ya ce ya ziri gudar batan liwaji wato zai rika duk zai zai kuci kasa su na farko don ya sha fuska wa darbatan liliyadaini ɗayan kuma dai ya shafa hannaye sannan zai shafi zai shafi hannun har zuwa ruwa hannu an gane ko to kaga a matsabar malikiya ko ce da nan ba mu da sauran matsabar malikiya ku za ka tafi ba ka ku kasa ko ka dan gane ku na kasa za ka za ka an ce ga ba na ku. ba a za ka dafa in ka damu ƙasa haka sai yi haka sai ka jawo fuskanka sai ya tsara bugawa kun gane ya kakkabe haka sai ka shafa nan nan za ka shafo shi sai ka kai duwan sai ya ƙara shafowa ta baya ake farawa ta na ta bayan hannu sai a dawo cikin sabanin alula kaga alula ta ina ake so a fara ta ciki ta yawa ko ta ina ta baya haka za ka shago shi ka ka zuwa hannu sai yi fara an gane sai ka shafa to nan ba haka za ka fara shago ba ya ka zuwa hannu sai ka fara an gane da kyau to haka za ka ga ruwa yau daga abin da kuma ga ruwa yau daga imam malik a haka cikin wanda mun gane ko yasa duk ban malikiya za ka ji haka suke siffan jayare to kuma shi irin wannan karatun yana ba ka tasliya yana sa ka zanto kana da tafiya mai fadi ba za ka zama tana da a kan wasu abubuwa da fasikantarwa da bida'antarwa da sauransu na mutumin da ya san wannan karatun misali cikin wannan da yake shi ba yi karatu ne mai zurfi ka abin da ya shafi shi hadisi ba in ka zo ka ce sai ka bambare shi daga yin ba irin wannan ba ɗan ƙanƙanin aiki ba kaga abin da yake tabbata cikin su bukari mutum zai taimama bugun ƙasa ɗaya ne saboda hadisin da ya nuna a bugun ƙasa so biyu yana cikin sunan na turmudi kuma hadisin da'ifi ne bai inganta hadisi marfu'i cikin sahih bukhari za ka fita ƙasa ne so ɗaya ta in ka jafa ƙasa haka kun gane ko in ka jafa ƙasa haka sai ka huri sai ka ja fuskarka ka shafa hannu kuma shafan hannun ma iya ina iya gwiwan hannu kawai iya nan kun gane ko wuyan hannu ke nan iya wuyan hannu ke kun gane ko fiye da bata abu kare kun fahimta yanzu tana kawo ma wani wannan shi in ya zama wannan ya tattake sai yarda kana ta jani jani to kai kuma in ya zama kai din ma kun baka san wannan din ba ko gane ba kai wancan din ko ka sani fiye yanzu kai kuma karke matsayin da za ka yi mishi ba kuma matsayin da ya dace da shi ne ba. Ike ka ce mishi fasik bid'a kun gane da kin ba ba ka san irin sun wata din da sauransu da martabar duk ka san da karai a wuri ne kuma ka san waɗancan din to ka za ka iya abokan irin na ne na adalci da Allah kun fahimta da kin to kun ji mu je wa alaikum salam na eh a'a ai shi daman da dama za ka fara ba za ka shafi nan sannan ka shafi ai da dama za a fara eh. Eh, a wato akwai dalilai daban asali taimama ana yi ne da ƙasa da ƙasa ake yi fata yamma musa idan ban da Allah fuskar ƙasa kun gane ko da haka ba za a ce ka zo ka yi da raba a yi da ciyawa ko da sai dai duk abin da ke iya ɗaukar ma'anan ƙasa in fahimta da kyau duk da yake ba za mu rasa babi ba Allah bari mu karanta mu jira mu kammala abin da ya shafi taimama da mun ji ba su fito ba sai mu yi abin da irin ƙasan gishiri da sauransu da ana yi da su

ma'ana mutum ne mai janaba sai ya taimama daga baya sai ya samu ruwa sai sa'idu ya ce za a darakan ma in ka samu ruwa ba a laihi to sai mutum ya wanka don gaba amma an kare ga kai taimakon shi za ka ci gaba da ibada ne ala maliku ma maliku ya ce dangane da mutumin da ya mafarki yana halin tafiya wala ya fitiru min da mai illa ala kafin. ba zai iya ba shi bai mallaki wallahi ya kadiru min alma bai mallaki ruwa ba ma'ana bai da iko da ruwa illa ala da wudu sai gurgurdan na alula ruwan da yake da shi ɗan kaɗan ne wanda bai wuce na alula ba wa huwa la ya'qashu hatta ya'ti alma to amma kuma ya lura in ya amfani ya ƙara da wannan ruwa gaba ɗaya. ishi ba zai kama shi ba har san da zai samu ruwa ala sai ce yagsilu bi zalika to abinda zai ɗan ruwan nan nashi mara yawa kai ya ƙarar da shi duka da nemo wani bangare sai ya tsanci da shi ya wanke bakin farfajiyan gabansa mama asaba ko min zalika al'azab da abin da ya same shi na kazantar nan nan na mani kuma yace da fadi to daga nan sai samu dukkan kasa ya ce mama kun gane game da Allah mai mace kin kana da ruwa kaɗan wanda in ka yi amfani da shi za ka zo ka bukace shi wannan yana ana ɗaukar shi ma'anar babu ba ka da ruwa kawai mun gane ko sai a ce ka yi taimama ba za ka ce in shanye Allah ya kawo an gane ko ba a haka shahada ku da mun gane ko mu je wasu lila maliku an tambayi ma maliku an rajulin an rajulin zunubi dangane da wani mutum mai jaraba arada an yi taimama ya so ya taimama balam ya fi turaban illa turaban sabaka sai bai samu kasa ba sai ta gishiri hal ya tayammamu bis sabahi to shin zai iya yin taimama da kasan gishiri ko ga gishiri a kasa ake akowa wanda ai kana jan ana kasan gishiri na wa hal tuqra'u salatu fi sibahi shin an karanta a yi sallah a saman kasan gishiri wanda gaba ɗaya wurin gishiri ne kana mali ma maliku ya ce na ba asa bi salati fi sibahi babu laifi a yi sallah ba su da kasan gishiri wa min minha kuma babu laifi ai taimama da ita bi anna Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ta'ala ya ce fa tayammamu fa intum ba. ku yi taimama da kasa tsarkakiya da Allah hmm. kun gane ko na'am fa kullu ma kana sabida duk abin da yake fuskar kasa ne wa huwa yutayammamu ana taimama da shi ba kan kana au gaira ko ko wato ko kishiri, ko wani za kaga shi wannan shi ne tambayan da za ina da ƙasar kanwa da duk wani nau'i na ƙasa, amma kaga ciyawa yana ɗaukar ma'anar ƙasa, ba a ce ƙasa da abin da kasa ya tsar ba a sa kawai an gane da haka matuƙar kasa tana na akan ɗabi'ar ta ƙasa ba a kona ta ba to za a yi abin amma yanzu kamar ta yanzu nan ƙasa ce amma makonanniya to ba za a yi ta na eh za yi shi istijmari ana yi da dutse ana yi da hoki ana yi da itace sun sa sun gane ko ko da na ana yi da su an ce istijmari tsarkin duwatsu yake ne kun fahimta to kun ji a nan wurin kaga akwai abubuwa guda biyu na farko abin da ke sa taimama kawai faraji ne na ɗaya shi ne rashin ruwa saboda Allah ya ce ne eh? ba lam tajidu juma'an fata yamma musa idan ba in ba ku samu ruwa ba ku je mama kun na biyu sai yi wato taruwan amma ba za a yi amfani da shi ba saboda hadisin sahabin da a halin yaki ya samu janaba kuma aka tare shi a kun gane ko sai zama yana da rauni a ka da kafirai a wuri ne kuma yana da janaba sai ya fatawa da kafai to Allah ya zan yi ni ga cin janaba ya ga janaba ya ce ga janaba ta same shi kuma ka da aka ci ka jefe wanka da ai ba zan iya ba au ba za ka iya ba amma ka iya samun janaba kai da <laughs> aka iya ba ka iya samun suka ke ki ba shi dama ne sai ka ba shi dama ya ci kun gane ko shin ya ce a zai zai je ɗibi ruwan ya kwarara a kai da ya kwarara wannan ruwa a kansa ruwa ya shiga cikin wannan katon ciwo kun san da ba a samu ma ci gaba irin yanzu na kirkirki kala kala ba na ga rubutun wani malami asiri na cewa irin sun abin da aka yi wa umar duk da kana yawan karanta waɗannan karanta dai daidai ko kahawa ne lilfuqahati wa yana rubuce ya ce Umar ciwon da tsaron da aka yi Umar in yanzu ne ma zai tashi ina ganin rashin ci gaba ne ka kwanan shi uku yana yana jinya an kasa tsayar da abin da fashewan hanjin ta gode ma Allah kuma duk albarkan annabi zama ne Allah ya ba wannan al'umma wannan ci gaba da technology da sauransu to a dunkule sai wannan mutum sai aka yi mashi wannan wacan nan musara karke zai ruwa ya mutu sabai suka kawo ma'aikin aikin Allah labari annabi ce kowa kashe shi fa halla tan azu islam ta'lamu dan me yasa ba ku tambaya ba lokacin da ba ku sani ba fa inna ma dawa'il ayyi su'al annabi ya ce ai inna ma sani dai kadai dawa'ul ayyi abin da yake cutar wato maganin jahilci al'ayyu ainun da ya'un ya'un mai shadda shine al'ayyu jahilci abin da yake maganin jahilci shine ne ne su'al tambaya da bai ce ai inna ma ya tafi an ya ta kaza ta ba, sai sukanta an yi kula biya zai ya kaza ya sukanta ce na bai ta yi ko ku ce ce mima ku je ku ka ibn al-qayyim azadin a addabu wa tawa من ذلك هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وأن الإجابة يقول لك أي أقا وأن حديثا جاء في سد درسا دفن ثم نوال في الإسلام حديث وسام الإجابة الجاء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء عن عن الدواء الشافي عن الدواء الشافي الجواب الكافي كمسشية أمسح liman sa'ala ga wanda ya tambaya anid dawa'i a shafi dangane da magani mai warka mai ko mai warka su mun gane ko to waɗannan hadisai ko da ne guda biyu su kar yake da yawa ina son an karan ne kan waɗanda kawai da zaran ko saurayi ya yi mafarki ya fito ko bai jiran sun yi kawo maman su ba ta taɓa ruwa ba ruwa mai zafi sai ya ga saurayi ya mutu a yi kawai na buga eh zai ce mama kawai da ba ba a ce a yi haka ba ko da zai kai ka ka tinka ta musu ga lokacin sallah ba zai fita ba dole ne ka tsaya ka samu ruwan da za ka yi mai wasa sai in ba ruwa gaba daya ake mai ba wai in ga ruwan amma ba zafi ba sai ka tsaya haka samu ruwan da yanayin zafi mu je malam Yeah. Eh. Eh. kaɗai ya yi sai a yi da wannan ƙuran ƙasa mota ya yi da sai sallah a mota ana sallah a mota kan lokaci ya ƙuri shi ne muna karata wannan kwanan na a sufatu sala na don eh, ana karanta taimama ana yin taimama don a karanta alƙur'ani babu shakka ana yi je babu ma ya da uzurkan rashin ruwa ko lafiya babu ma ya da zai magana dangane da wato abin da ya halatta ga namiji tun matarsa tana haila lokacin da matarsa take haila me ya halatta na'am yaya za ka iya amfanuwa da ita نعم حدثني يحيى المالكي نعم بن أسلم نعم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متين يا كم بيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يحل لي ما يحل لي من امرأتي وهي حائض يتي me ya halatta gare ni dangane da jin daɗi da matana in tana haila فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لتشد عليها إزارك تدور إزارك ثم شعن ثم شعنك بأعلامها النبي يتي كي تشعنك كتمنك دبا هوكي إن أكتي شعن ya zama na harka ne na wuta ko na ko na kai ko na ko to yace ta daura gidaran ta ma'ana kamar yanzu ka ce ta sa gajeren wando gane da ga gajeren wando bakin da ta rufe bakin kugunta haka zuwa ɗan iri gwiwarta sauran kuma duk irayen jikinta a buɗe ya annabi ce fa sha'aluka bi a'la nabi yana ba wani mutum wato an ce kike ta anan ka da sama ma'ana sai sai majalanci ya huta da sama mm. an gane ko na wa haddathani al-malik na ar-rabi'a ibn abd al-rahman أن عائشة زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد عائشة Allah ya ƙara yadda a gare ta ta kasance tana ta shingiɗe da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kwance a wargo ɗaya wa inna hasad wasabat wasabatan shadidatan Ita ta tashi a furkice firgita mai tsanani faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallama ya ce duka. me ya faru na gakin ta zai firgigin firgigin mun gane ko to baraka kai mun basira irin da ma'aikin me ya faru suna kwance fa a bargo ɗaya ta lulluba kawai sai ga dandanan ta buɗe mai ta buɗe bargon ta daji shine wasa whatsapp wata bata shadida na ta tashi kawai a firgice firgici mai tsanani hmm. yana kwance da iyalin shi Aisha duk sun luba a bargo daya da kan nan ta nan ta buɗe wannan me ta tashi an gane shi ne wata ba an gane ko daga ta tashi a mai Allah su sai ce ma nake me kawo ta tashi haka la'allaki laki ala dai hailaki a zo yana nufin hailaki qalat na sai ta ce kare me yasa ka tashi a wuce ce ailan ya zo tana gudun kar wato tana gudun kar jinin ailan ya je ya sami ya ci gaba da gangara ya ci kamar sama ko ya ci kamar shimfida. mun gane wasu kuma suka ce a tana gudun kai ya zama ma'aikin Allah ya neme ta ita ci gaba da kwanciya a wurin alhalin ko duka shi suna cikin kwanciyar qala shuddi ala nafsiki izaraki annabi ya ce ai ba komai je ki daura izarin ki ma'ana ki daura ki daura gajeren wando dan kwarjalle ko san kwarjalle shine idar da ba wanda yake rufe wakin cibiya zuwa kuwa amma tawul kun gane tawul da ake yi na kamar shi da ake dan sawa bakin cibiya zuwa ne zuwa gwiwa to ki sa kan bai ki sa gajeren wando kuma sannan sai ki koma zuwa wajen kwanciyanki kaga ya ce ta dawo wajen kwanciyanki in ta zawa nan ne farjalla an gane ko muje وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها أن يباشر هل يباشر الرجل امرأته وإحابته Ubaidullahi ɗan Abdullahi ɗan Umar yayan Abza ɗan Umar ya aika wa Aisha yana tambayanta shin ya halatta in gane ko mutum ya runguma ta shi alhalin tana tana haila faqala sai ta ce yadda shudda izaraha ala asfali to mace ta daura izaranta ala asfali a kafanta wajen kugunta kuma yubashiru sha. sannan sai mutum ya rungume ta in yana so فحدثني عن مالك imam maliku ya bani labari yace labari ya iske ni cewa salim ɗan abdullahi dan umar wa sulaiman ibn yasar shi da sulaiman ibn yasar sukila alil haid an masa tambaya dangane da mai haila hal yusibu a zawjuha idza ra'at tuhur shin idza ra'at tuhura shin mijinta zai iya takanta in jinin ya ɗauke? abla an tagasila kafin ce wanka sai suka ce shi bai la kamar da zai iya ba sai ce wanka kun gane karatun kun gane ko wato kaga da dai nan wannan babin yana ta magana yadda za a ji daɗi da mace in tana haila a takaice jama'a abin da Allah ya hana shine wurin fitan jinin wurin me shine aka hana yas'alunaka anil baqidi kullu huwa aghal تعتدل النساء المخيط kaga almahidu kafan ramin da jinin yake fitowa nan ne kadai aka hana namiji ya rai amfana da na wurin nan ne kadai kun gane da kyau da kun kuma mutum amfana wannan ya jefa kan shi Allah ya kira aban cuta ne kazanta ne da Allah ta zuciyar da ya samu shi ya gane ko mm. haramun ne amma duk inda ba nan ba shinyoyinta ta, ko ina to ba laifi ba ne ba magidanci ma'ana wanda yake da iyali ya guda ne ba kuma nan wannan tambayar haka da kuma wani karatu ne kawo ne muhimmanci ya kamata mu faɗa ba wato kana da mata wannan mata sai ta yi haila jinin ailan ya ɗauki amma ba ta wanka ba ya alaka ka take ta in ya so yanzu wanka biyu ke a kanta ga hailan ɗazu ga ta naban yanzu da ya shiga ya alaka ko bai alaka ba to malikiya sun ce bai alaka ba kamar da gashi ka karanta karara a cikin amma amwatsa an tambaya ya alaka ya ce mai ya alaka ba ya ce la suka ci da ma kalin ɗan aza ɗan uba shi da abokin shi Suleiman suka ce bai halatta ba to Allah kun gane Hausan da kyau to amma ku karanta tamamul minna za ku ji Albani yayi bayani nan. malam Muhammad Nasir Albani ce halatta bana ai Allah abin da ya faɗa kenan yas'alunaka anil masjid kun huwa azan fa'tazil an-nisaa fil masjid sai ce faɗi za ta tsakarna in matan suka tsarkaku menene tsarkakuwa yankewan jinin haila da in ki sa'u dam shi ne alkohol ɗin in ne ko shi ne ne wankan ba shi ne tsohon ɗin ba yankewan me yankewan jinin shi ne tsohon kun gane ko so da aka ce in jinin ya yanke to za miji zai iya takanta kafin ke wanka tana hata ya haila ya ɗauke kafin ce kifa ce yi wanka daga akwai ba ta lokaci yana da dauce zai iya zai iya takanta in ya take ta in ya so yanzu wanka nawa biyu ya haukan ta kenan ga na ila ga na kaza karanta tamamul mai ta kun gane ko mu babu babu babu haɗi hadith babu da haɗi babu babin hailan wato tsarkin mai mai haila حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي بن أبي بن أبي علقمة يوا عن أمه نعم. مولى مولى مولى عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرع وكذا yana nuna maka wace ce Aisha alqama bin abi alkamata ya je ruwa daga mamarsa maman nan nasa yantacciyan baiwan Aisha ce kaga Aisha ta tabari da ta 'yan tabari da yawa in kana san tarihin Aisha wallahi Aisha tana sadaka da tana sadaka da dirhamomi masu yawa a lokacin kayanta haɗin baki ne ma'ana tattadukku saubaha in ji urwatu ibn zubair yace ina ganin an ko ja aisha sai ta ɗibo turanomi masu yawa sai sadaka da su a daidai wannan lokaci malam Allah ya sa a daidai wannan lokacin riganta ya yage sai ta ɗauki dare da allura kun gane ku Allah ya azurta Aisha da dukiya bayan mutuwan annabi ta samu kuɗi amma duk sadaka ta dinga yi da su me ta dinga yi sadaka kun gane ko ga yawan su ba da wajen aisha ko ya ce wallahi sai in batta bayan asubai batta a majalisi tana da kiri ya in ci kasuwa ya in bayan ɗagawar rana sai zo su mutu aure kun gane ko ya ce sai in batta tana sallah da ta ɗakin da suna sallah da daddare sai sangojin asubai ke jin tuma suna sallah aisha da sai kawo kun gane ko annan haƙalar ita wannan wa Allah baiwa Aisha ta ce kana misaqu ya ba ba'athna ila Aisha ta kan ko dole ka tantara Aisha ta ce mata sun kasance suna aikawa wajen Aisha kun gane ummul mu'minin uwan mu'minai da darajati wato ad-darajati daga al-idrajul daraja ya juruju al-idraju al-mudraju kun gane wasu ayyar eh in ka ce mudraj wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd alfaz ar ta ittasalat wal mudraj al mudraj kaga shigagge wanda abinda aka shigar a daraja ya shigar ya turiju yana mai to a daraja Abin da ake shigar abinda kunzugu ke na'am an gane na koma koyi rutu ne na kalma masdarar kalman a tara da kunzugu ko san kunzugu eh kunzugu shine irin wannan uh, pampas na mata da ne ake ce miji ma yawa pat na mata da shi da pampas da pampas ko duk kusan da iri da iri wannan na yaro wannan na na kun gane da kyau to shi ne ake ce masa mai wannan fatin, amma fatin irin na da ba na tura na yanzu ba ku gane ko shi ne a daraja ɗin a ciki za a kun san ku kalla ko yanzu fatin da mai ake yi. cikin fatin ne ne? ko na da ma magashi kun zubu bi darajat da fat ka rubuta ka fassara fat ne fassaran shi mun ta hausa za ka yi kace wani kuwa ka malaman mu suka ce mana kun zubu duk kirkila wasu ba san wani fatwa mun ne ko fi hal kursusu cikin wannan kunzugu din a ciki akwai mai alkursuf auduga in ga an ce alkursuf shine ne auduga duk mai lazantar kan wanda yake nan zai san wannan na sha kawo batu abubuwa akwai wani da nufin yawan tsakanin tsara ne shi tsofailu ko tsofailu bin amru ya ce eh ba shautu zinayya kursufan sai na cike kunnuwa na da al alkursufu shi ne auduka. mun gane ko kalla da Allah mata a madina sukan aika wa aisha da fatin da suka sa a tsakamatse matsinsu cikin fatin akwai auduga auduga ne kyalle ne sai a sa auduga sai a tura auduga a kai a naɗe a naɗe sai shi rubu da shi da haka in ka warware wannan audugan za a yi faldin auduga ne da me kyalle za a nade in ka warware shi sai akwai kaga exactly daidai irin bamfas din daidai kun gane ko jigin sufratu min damil haiba a ciki ba wani wanda yake da jini take gege da ke kewa ba sai wanda yake da fatsa irin tana tana tana shakka yanzu dai ba jini sai dai akwai sufra sufura shi ne wani irin fatsafatsin ruwa da mace za ta rika gani ya kama da yalo-yalo farfar haka bayan ta zama haila daga gidan haila sai tambaye ta to ga inda haila na ya kai tun jini na zuba yanzu jini ya daina zuba sai wannan fatsafatsin ruwan yake zuba ba a fi sallah fata kulu da gunna ya ja ta ce Na ta adanna kakwai gaggawa a ta tarilan kasratul bayda kar ku gaggawa tun da kun nan fara ganin wannan fasa fasa ruwan kujira kun gane har sai wanga alƙasata ruwa albaiba fari kun gane sai wanga farin ruwa sai kun sa ya zanto ba abin da kuke gani a wannan auduga din sai farin ruwa an gane ko? Buridu bi zalika tuhura. Yana nufin zai tsarki kenan من الحيضة daga haila da yadda aisha ta bada wato ƙa'idar ta ta taso gaba ta madina muje وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت انه بلغها ان نساء كن يدخلن بالمصائب wato labari ne ya zo daga wata gwaggo ta abdullahi bin abi bakri an gane ko daga yar zai dubne sabe labari ya rike yar zai dubne sabe cewa mata anna nisa an kunna ya da kuna bil masabihi mata sukan sa a zo masu da fitullu a kaddare yanzu na ila su sai suna kallon farfajiyar barjinsu su ga jini ya ɗauke ko bai ɗauke ba kanat ta'ibu zalika alayhim sai ta zama tana aibin taka tana cewa ai wannan takalluf ne wanda dorawa kai nauyi ne tana cewa ma kana nisabu yasna'na hada wannan mu mata a zamanin ma'aikin Allah ba sa wannan daga baya da suka zuwa su ce ta zo ta ce ta kociya ta waye tana haskawa ta ga ya yi ko bai ga abin nan ban nan ba ba a san haka mu je wasu ila maliku an tambayi ma maliku alil haidi taqbu dangane da mai hailan da jinin ya dauke amma kun ba ta samu ruwa ba na wanka shin za ta taimama sai ma da kuke za ta yi sai taimama ai misalin da misalin mai janaba ne shi ma in bai samu ruwa ba in bai samu ruwa ba yin ba. babu jami'in da ya tattaro duk abin da ke da alaka da haila حدثني يحيى عن مالك نعم أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت نعم في المرأة الحامل لا فلا دنگري da mace mai ciki tarajjama sai ta ga haila Allah haka da usalat sace suka ce ba ta sallah ba eh ta ga haila ba ya وحدثني عن مالك نعم أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ايه cewa in mace mai ciki ta ga jini ta kufu an salati za ta kare wa ta sallah ba ala ya ya kana malik ya ya ce maliku ya ce mu dai a wurin mu a Madina haka muke in mai ciki ta ga jini muka ce ta sallah muka ba shi ma'ana hukunci ne na jinin mai وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرتل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حالي Aisha ta ce ina tace kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ina cikin haila shine qurajjulu ina tace ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kai a lokacin ina cikin jinin haila tana haila sai annabi bi ko kansa idan ko bai ta tace masa kai din ce masa ko kaka ba gemun ka haka ba a maka ko a rika maka ko ya ba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عدي عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق لا لا أسماء أبو بكر الصديق أنها قالت ta ce wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce ara'aita idana idza asaba thawba hajjamu ya kake ganin tsayan mu injin ya samu tufafin ta jinin na aida kai fa tasna'u ya za ta yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ إذا أصاب ثوب إذا كل الدم من الحيضة in tsayanku jinin haila ya shafi tufarta to ta kwalbace shi ثم لتنضحه إذا وانت ولن في الماء إلى الواء توجه تقل الواء ثم kun gane ko mm. to za a gaba kaga babu ne mana magana kusan ka abu na farko mai ciki tana da mai ciki ya zama ta yi haila a malikiya mai ciki tana haila iskinin da ya fita daga farjin kyamaci su kawai suna ganin sunan shi haila kun gane ko to amma malamai malaman hadisi sai da sauran malamai masu bincike ta imamu ibn tambiya amma da shi ibn qayyim so al-imamu zahabi da mutane da tafi tafi kamal duk za ka ga mutum suna cikin wannan nan matsalolin kun gane yanzu al-imamu nawawi cike da tafan su musa al-imamu ibn hazm cikakken al-muhalla din su dukkan waɗannan malami da na faɗa muku in ka karanta da su za ka dukkan sun tafi kan cewa mai ciki ba ta haida da aka duk jinin da aka yana da dama mai ciki ba sunan shi haida ba kuma zai hana sallah ba ba zai hana muke je mata ba hukuncin da kawai jini ne wani Allah ko wanda yake da alaƙa da haihuwan ko kuma wani jinin da ciwo can da kun gane ko sun yi bincike a da ke sai da suka yi ta bayanai abubuwa da kun gane ko da sha'anci cewa mai ciki ba ta ne ba ta haila hailan ta zarar ta samu ciki hanyar hailan ta dubiyawa yake kaf dalilin ne kan za a hailan mara zo ya kan yake kaf kun gane ko da kuma wannan magana ta tsarki na cewa mai ciki ba ta haila shi ya fi amma a malikiya mai cikin ma tana haila in ta ga jini ba za ta yi sallah ba za ta je miji ba duk abin da ka san mai haila ba ta yi kuma ba za ta yi ba mu je babun fil mustahabati wannan babu zai magana dangane da mace mai jinin ciwo haddathani ya al malik ya ya ba da ruwaya daga maliku ana abi ana aisha ta da nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat ta ce qalat fatima bintu abi hubaysh fatima ya abu hubaysh ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin allah ni ba ni gaba ɗaya jini bai ba أقعد الصلاة kaga wato a tsohon nan nan dai yana da mun yake wajen ne ka ce ni la ta huru ni gaba ɗaya ni ba ya ne ba ya yanke mani yanzu zan je na sallah kenan gaba ɗaya haka koma ga Allah فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتشي متى إنما ذلك إرق ونن هيلا جنن دجاجة هنا فتا إرق أم inna ma zaliki wannan ɗin irkin wata jijiya ce ba yana bane wata jijiya ce ta samu matsala in kwanakin hailan ki da kika saba kina yi a baya sun zo to kake ƙara sallah in ko kwacin waɗannan kwanakin sun tafi da kika saba kini sai ki wanke jini da gare ki sallah da ba musulmi duk wata mata da da lafiyan talau lafiyan talau tana hailanta noma daga baya sai jini shi ne shi ka balle wata yake tsayawa in ka zo wajen ka ta baka sanin ba ta wa matsayin ka na malamin islamiyyar su ko wace haka ita ce ya za ta yi to sai ka tambaye ta ka ce kwana nawa kike kafin ciwon nan ya same ki na kyautar jini ya rika fita kila ta ce ma kwana biyar a ta wani lokaci kike yi a duk wata ila ta ce maka a goma ga wata yakan zo zuwa ainihin sha biyar ga wata yace sai ka ce to daga yau duk watan duniya daga goma ga wata zuwa sha biyar ga wata kake ƙara sallah kake azumi kake ɗewa wuce mun gane ko amma wannan ga wacce ta saba tana hailanta tana da al'adanta sananne kafin rashin lafiya ya bai ya zo mata to a wuri dai akwai wacce bata saba ba budurwa ce ran da ya fara zuwa ya bar rike yake ya tsaya ya za ka ma'amalance ta za mu faɗa ko da zuwa ƙarshen babu ko mu samu nauyi an gane ko sai wacce kuma ita da yana mata normal amma da ta zo ya tamanta ta mai za ta ce ta yaushe ke zuwa mata ita ma ta, za mu jira ta eh, duk za ta wanda ba ta da al'ada da yanzu dai ka rika wannan wacce tana da mai al'ada sananne kuma tana rike da abin kwakwalwarta to ga fatawarta kun gane ko to ge wa haddathani an malik eh. an nafi an sulaiman fi tsari. Eh. an ummi salam yawa dautin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna mara'atan lalle wata mata kanat tusaraku jima kanat tana zubar da jini a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ummu salama ummu salama ta sai ta yi nemi mata fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wajen ma'aikin Allah sai ta ce faƙala sai ya ce to ta kalli yawan darare da kwanaki allati kanat tajidu kunna min ash wanda dama ta saba tana al'adar su kafin rashin lafiya a kowane wata an yusiba asaba kafin abin da ya same ta na balle wani ya same ta to ta talla kadara zalika min ash a gurgurdan waɗannan kwanakin kaga da hadisin iri ne da wancan zalika in kwanakin suka wuce to ta je wanka duk da gajinin yana zuba kamar kofi na'am thumma litas bi thawbin sannan kuma tekun dubu ce summa sannan litattasir bi saubin sai tekun dubu da zuba da da kyalle da ba an gane ba su kuke kan to sai ta sashi sannan ya ta je ta tsalla an gane sai ta je ta me to kun ji wannan duka ana magana dangane da wata suke da al'adar ta sananne an gani suna da al'adun da ne? sanan da ya muje ba haddasa ne al-maliki an mishan bin urwa an abi eh. an zainab binti abi salma eh. annaha ra'at zainab binti jahsh mm-hmm. allati kanat ta'ta abdurrahman bin auf ta ga yana karjah wacce matan abdurrahman dan auf ne wa kanat tisahab ta kasance kana jinan ciwo Ba wa kanat tafi wa tusai sai ka zama tana wanka tana sallah tana wanka tana sallah ita kowace sallah yake wanka amma ba dora wata ba zai sa kanta ba wanda yake ji sallah yake wanka alila aka ce sallah to na'am وحدثني An مالك عن سمي مولى bin بكر بن عبد الرحمن ان القعقع بن بن حكيم وزيد وزيد بن اسلم ارسله الى سعيد بن سعيد بن المسيب alƙa'u gani alƙa'u bin hakim ni da zai dubne aslam sun aiki kun gane ko arsalahu ila sa'id sun aiki wato abubakar bin abi abdurrahman na ko mm. sun aiki sumai wanda yake shine bawon wannan abubakar sai suka aike shi zuwa wajen sa'id ibn musayyib tas'aluhu kayfa taktasibu al-mustahaba ya tambaye shi yaya mai jinin ciwo za ta rika wanka faqala sai ce taktasibu min al-duburi ila duburi za ta yi wanka ne daga tsarki zuwa tsarki ma'ana za ta yi wanka ne daga haila zuwa haila duk sau ɗaya za ta yi kawai duk wata sau ɗaya za ta yi na'am wata tawaddu li kulli salati yanda ka san me yin haila ba duk wata galibi suke yi ba duk wata suna wanka kuma to haka ita ba za ta yi illa kawai za ta rika wanka za ta rika alula kowace sallah za ta yi ko ba ta tusa a ba ta wani abin da ke kare alula ba dole ta sake ne ba in galaba haddamu in jinin ya rinjaye ta yana ta fita tsarrr to to sai ta yi kundugu sai ta yi me kundugu kundugu وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال ليس على المستحادة إلا أن تغتسل غسلا واحدا to jinin ciwo ba a ɗora mata ba a tace kawai ke wanka so daya kuma ta tawadda uba da zalika li kulli salat sannan kowace sallah sai ce a wata dora ala ya kana ya ya yace imam maliku ya ce ko al'amarin da ya fi a kai shi mu a madina annal mustahabata ita mai jinin ciwo in ta yi sallah annal zawjiha an yusiba mijinta zai iya kakanta وكذلك النفساء حكم كميجين هايغوا إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم in har ta kai matukan iya magaryan tukewan abin da jini kan rike mata mai haihuwa galibi kwana nawa ne mafi yawan zaman jininta kwana sittin to kenan in ci kwana sittin jini na zuba in yi kiya tsaya ya ci gaba da zuba yana neman ya dushi ɗari to mijinta ya zo mata ci gaba da sallah kawai ta gaba da shi ko da yana zuba na'am sai hana ta dama ba'a da zalika na'am fa in ra'ati dama ba'a da zalika in bayan ki ta su kan matukar hmm. kamar jinin ya kwana sittin hmm. kuma su tattaka su gaba da ganin shi ya ci gaba da zuwa fa inna ayusi fa inna yusibu azawtu to yanda al'amarin yake da miru sha'ani wani qissa wal bayan fa hmm. inna yanda al'amarin yake yusibu azawtuha na'am mutum da zai iya takanta wa inna ma iya bi manzilatil mustahada to ita matsayin ta matsayin mai istihada na'am قال يحيى قال ya لا يا شيخ امام مالك يا شيخ الامر عندنا في المستحاده al'amarin da ke wajen mu a madina don gane da mace mai jinin ciwo ala hadisi hisham bin urwa mu muna dogaro ne da hadisin hisham dan urwa an daga babansa ma sami'tu ilayya fi malik ya ce wannan shine na kuci shi ba to shine a cikin abubuwa da naji gane da abin da ya shafi sahaba to wannan shi yafi kowanne wannan hadisi wato jama'a duk mai jinin ciwo ba su wuce ba ta wuce ɗayan uku ba duk kuma ga fatuwansu ko dai malama ba jahila ba malama ce ta san me take za ka a wajen karanta karantanta da ilmukanta da kuma kwarewanta da gogewanta da daɗewa cikin abin ta iya bambance nau'in jinin haila da jinin ciwo wannan ita kan fata ta da damuwa duk wannan duk kirdado ba wani bacin kirdado al'amarinta ita ƙwararriya ce a natsa take in jinin haila ya zo da takalle ya ta ce wannan haila da zaran ya canza kala ya koma nau'i ya ta cikin wannan ciwo yanzu wannan ba da matsala ya ta je ce ta harkar da haila sunan da ta kalli jini ta ta shina ta duwarinsa ta ga launinsa za ta iya masa hukunci ta gano na haila ne ko ba na me wannan in ta zo wajen ka irinta ba ka da matsala malama dai kina iya bambanci jinin ya nau'in jinin yake in ka ce ma wannan jaja to kamar an yanka zai ka na ciwo wancan ja mai dan dugu dugu na haila ne ba za ka ba da fasawa na bai ɗaya ba jinin ya danganta da me take ci da irin wahalar rayuwa da sauransu jinin ba iri su ya fi sawa an gane ne kyau kamar gari da kashinka yanzu masu kashin ne ɗaya na wani na dubu kumwari saboda irin abin da ya ci na wani kuma a irin wani haka mai fi tsarin ko tufi tsarin kowa ne ne to haka aila haka jinin da haka ita ce ta sani ta san kalan jinin ailanta ta san kalan jinin da ba na aila ba na ciwo to duk kwanakin da ta ga kalan jinin hailanta an gane ko to ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba ta yi wuce ba za ta sallah ba azumi ba zuwa wuce a kwanakin da kalan jinin hailanta ya ta daidai na zuwa ta ga wani jan jini yana zuwa ba irin haila ba To nan kuma zai ta ɗauka mai wannan istihaza za ta yi sallah za ta yi azumi za ta je wuce to Allah kun gane Hausa hmm. wannan shine ma'aikin Allah ya ba wata baiwa Allah ta wace inda jama'a kai. aswadun yuqraf annabi ya mata bayani kaga wannan na farko ke to sai ran ta biyo ta ba malama ba ita bata san bata ma gane bambancin ba ita kawai in ta ci lema jini na riga shi ke jini jini ne da aka ba ba ta iya tsakanin jinin ciwo da na na haila to sai ka tambaye ta kina da al'ada sananne kafin ki fara wannan ciwon eh gaskiya ina da shida kwana bakwai nake duk wata da bai wuce ta ce ni duk ɗaya ga wata sai ya kwana bakwai ta ce to yanzu duk ɗaya ga wata zuwa bakwai ga wata kake sallah kake azumi kake je yi wuce don Allah kun gano nan da kyau to sai ta uku ita ce yarinya muktadi a wacce ta yau ta fara ba ta daɗe ba ta da wani al'ada sananne kun gane ko in ka tambaye ta kin gane bambancin jinin aila da na ciwo za ta ce maka me eh ba za ta ce maka ba ta sani ba in ka tambaye ta sa da wani al'ada sanan ya ta ita kwanan nan dabara ba ta da shi to sai ka kirkiran mata al'adar ne sanan nan sai ka tambayi mutanen angon da yan gidansu ke yan mata yan gidanku ko matan gidanku ko matan aure ce tana da kishiya duk sauran mutanen angonku da sauransu matan kwana nawa suke yi wanda kuke shakan iska iri daya suke cin nau'in abinci iri ɗaya duk kwana nawa suke yi sai a je a binciko in aka zo aka binciko a gane cewa kwana uku uku suke yi to ita ma a kwana nawa za ka ɗora ta kwana uku to Allah kun gane haka eh duk in mai jinin ciwo ta zo ba za ka wuce ɗayan nawa ko dai wacce ta daɗe tana yi har ma ta gane bambancin jinin haila da na ciwo wannan ita za ka je ta rika wa kanta ya tashi ta ga na ailan ta sani ba sallah ba azumi ba zuwa guje ta ga wanda ba na haila ba da waɗancan duka abin guda kun gane da kyau sai wacce ta san al'adar ta dai amma ba ta iya bambanci a tsakanin jinin da na ciwo da na haila ba ita kawai za ka tura ta akan asalinta ne da take yi kafin ta fara rikin lafiya sai wacce ba a duk wannan ilimin guda biyu ba ta da su da ita kuma ya za ka yi ka kalli tsarakkunta nace a suke yi a yankin su a angon gane ko mutum babu ma sha a yi baurin babun da ya zo ya magana dangane da tsarin yaro dasani ya ya al-malik ya ya bani labari daga imam maliku an hisham bin urwa shi kuma ya zo daga shan dan urwa ana shi kuma daga mahaifinsa ana aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat ita ta ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil sabi an zo wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani yaro qala ana saubihi wannan yaro ko zai shakka ya shakka wa ma'aikin Allah ya tsari a cikin shi wada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi ma'i ma'aikin Allah ya sa aka zo da ruwa Ba a asba'ahu أكيد لك أنا قال نعم وحدثني عن مالك نعم مالك يا بابا لا بابا عن عبيد لك أنا الله بن قطبة بن مسعود عن أم كيس بنت محسن أنها أتت بابن لك أنا يتولى أم كيس ذلك مهاجر أم كيس هنا جاءنا مهاجر أم كيس ها؟ لك أنا لك لك أنا أنا أتت إيه لأن ولا أموال بالله in gane ko innamal amalu bin niyyat ai wani mutum ne a dan makka ne yake neman auren wata mata sunanta ummu kai in gane ko shikenan annabi aka rutuka gungunta aka koma madina wannan mutum ya zama shi a makka ta da ummu kai shi kawai in alburi ya je shata ɗin. <laughs> abin shi shikenan rannan sai ma'aikin Allah mu ya hijira ya koma Madina duk aka koma Madina shi aka ce a zo a je Madina ce ni ina na anan na Allah ya karba zan gabatar da addini na ana bayan kwana biyu ta ummu kai bata sanar da shi ba kawai ta kama ni a cikin wasu kawayenta ta ma zai Madina ta yi hijira ya je tashi ya yi sallama da ummu kai aka ce ummu kai suna Madina suna nan ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ban ga ta zama ba zai zai ya shiga ba kawai da kaddare yawa zai madina to shi ne ba ba a ji Allah ya gaba da shi a ai da zo hijira ne da da hijira tsaka tare da a ce to ba da man karar hijira tu wa yumra atin mai kyau a bai ila ma da rai to sai dai wannan nan kinsa ana ta da kuma da dadin ji amma mu da inganta ba sa'ibi ya ce an gane Allah ka yi wa lalata da abin ta ana kuma kawo da alakanta su amma an ka tuno bincike kan ilimin hadisi kan wannan gama za ka ji sa'ibi ya ce shaki ba kun gane ko yau din mu kai din nan ga ta har ta yi har ta haihu ba ta zo da ɗanta karami wajen annabi sallallahu bai fara cin abinci ba sai annabi ya saukar da wannan yaro ɗan a cinyarsa sai ma ma'aikin Allah ya tsari a cikin sai ma'aikin Allah ya sa aka zo da ruwa ya yayyafa fama wannan fitsarin bai wanke ba bai wanke tufan ba kun gane ko mm. wato kullum in yaro karamin da bai fara cin abincin mai shan nono in yawa fitsari kawai dan yayya faruwa ake amma in mace ce ko da fara cin abinci ba sai an wanke ba kun gane ya mace mai shan nono in sai ma tsari a tufa to ba za ka yi sallah da shi ba sai kai mai in namiji kuma ya ma tsari a tufa ba za ka yi sallah da shi ba sai ka dan ba mai ruwa kawai ga Allah kun gane wannan da kyau akwai dalilai masu yawa da yasa aka ce haka eh, in inda ka gane wurin sai ka wanke duka ruwan da muke karanta zai ce a wani kullikun saurai kawai ce ina mamakin ku Allah kai a ga wannan hau juma ya ce kowa ne yake da rigar da zai zama kawance man wannan duka mun gane ko babu ma ja a fil bauli qa'ima babun da yazo ya magana akan kai karin ka a tsaye na namiji ba wace ba da makamantanka حدثني يحيى المالك عن يحيى بن da kala a دخل اعرابي المسجد wani balaraban ƙauye kun ga wata wannan babun ya zo ya magana a kan nuna mana halattun yin fitsari a tsaye. Domin kaga inda ba wannan ba da mutane da yawa sun sha wahala na haɗattu. an gane ko ya halatta a yi tsari a tsaye domin misali lera ɗan kwangiri ɗin nan da musu ne ɗan wannan tukunyen da ake zuba ko kodin manya <laughs> ko su gare irin bode na gasu to irin wannan bode na ko ne zo zai kalwa inda ke dora a abu wanda yi ma bai kashe a wannan bode. saboda turawa sun zo sun sun fi shigo mana da abubuwa to yanzu irin wannan bodin ai ka ga tsugunawa a cikinsa in ba kuma zaman ne za a yi zai yi wahala to kuma akwai ma irin na kamar na makarantu jami'o'i da sauransu wani ba zai zaune ba saboda ƙazantar wurin to kaga sai aka baka dama ka iya yin tsarin amini a tsaye an gane ko ba laifi bane sai duk tsarin ka tsaye eh. to kaji wani balaraban kawai kawai ya shigo masallaci a kamar yadda muke karatun nan ba kawai zai samu daga can da za mu kusan masallacin ba tayi ba ya ne aka jari kawai aka sa dan ganyayyaki ake sallah an yi ruwan sama ma ya cikin caji ake sallah har ba cikin Allah ba duniya dan ka san abun ba wai wani ta masallaci ne sai an manne shi da ta ko ina ba abun a aiki ne kawai an gane ko ba wai masallacin annabi sallama wallahi har ya mutum aka ruwan sama wuri yakan yi cike sharka sharka masallacin yakan yi ruwan sama dan yana zuba dan rubi ne aka rubi ya miki na ciyawa to domin min ya kawai ai wani bangare na na gona aka yanka aka kewaye shi ne masallacin babban da na gona ba yawa kawai illa an ta kewaye na can ba kewaye ba yanzu ai ɗaya ne kawai ana karatu kama haka ba kawai da yaje sai ya dubi kan gwada ya raba kafa shi ne ga ruwayan a nan ba kashafa an tarjiki ya buɗe al'aurarsa liya buɗe don mai fitsari sai mutane suka taka musu a yanzu kan kuna mana zaune na karatun nan ko hango wani mutum kawai ne dai can ya zubu kan kwanan can kawai na neman ya zai da ya shi duk ya tsamma ya fi wasu sai suka taka musu tsawa har sai da sautin mutane ya daga فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك likitan likitoci bayan Allah ya ce utrukuhu mm. ku bashe fitsarin shi suka bashe

sai yasa aka zo da boki bokiti da in ma in na ruwa subba ala zalika al ka aka fara a wannan wurin ka kaga wannan yana nuna wani yake tsaka shi duk in an yi fitsari an aka wuri ya kazantu da fitsari da sauransu to ake tsarkake shi fara wa zuwa ake an gane ko وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله وهكذا هم سكبوا انا مرينا ان عبد الله بن kalli wannan mutum ba a yarda ba a kin Allah ya kare shi zo zauna kuma da ya gama sai an aiki Allah ya kira shi ce wannan masallaci ba kina kai aka tashi karatu ba har ya manta mutumin duk an manta za a watse kamar yanzu a ya faru amma ba sai wajen kamar karfe hudu ma sai a kira mutum sai abin da ya fasa shi da ma'aikin Allah ya ce mishi masallacin nan ba a idan mai fitsari ba kaji kaji kaji kaji kaji kaji to wannan da ya ji daɗin yadda annabi ya mu'amalance shi ya ga kaushin waɗancan yake kai Allah mu kuma kulli wa Muhammadan wala ta a ba'dana ahadan Allah ka gabar zaman ni da Muhammadu to sauran ka dura wuta ka ba kowa daga to ya ce wala ka kar ba'dana ahadan dan ba gabar zaman shi ya ji na na'am dukkan ku ba za ku shiga aljanna ba zai da rawan ba sai da rahaman Allah aka ce hatta an ta yarda Allah annabi ce hatta ana illa an ta da lillahu bi rahmatihi la yadkhulu ahadukum bi amalihi janna dayan ku ba zai shiga aljanna da aikin sa ba sai dai da rahaman Allah sai suka ce wala an ta ya rasulullah hakkai duk irin aikin nan da kakan zauna kana aiki a sai ka baka sa kumbura yace hatta ana illa ya ta da lillahu bi rahmatihi har ni sai dai Allah ne ya lullube da rahmatsa to ka ga ya ce ka a rahama ka a ka a yafiya ai ya ce kowa ga wuta ce kun gane da kyau to shi kuma insha Allah mishi mu'amala mai kyau kun gane ko ba wani wanda ya san terminology da teaching kamar wa waje حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال يا شيخ رأيت عبد الله بن عمر الشيخ هذا هذا كم قال يا شيخ ya ya ce na san bai ma maliku dangare da yadda abokin zai wanke mazakutar sa in ya yi fitsari da ko da kuma wato tsarki dai gaba ɗaya na miji da mace ba su tsarki shan wato algaido kun san shi ne bayan gida ko shan akwai wani dalili akwai asari akwai ruwaya akwai hadisi shi ne aka sai ma maliku ya ce labari ya iske ni wasu daga cikin wanda waɗanda suka gabata kalu ya tawadda mu da min al sun kasance in sun dawo daga bayan gida kan yi aroda. wa ana uhibbu an an absila al farda min al bawl ni ko ina so in yi fitsari in yi tsarki mace karfi na in yi tsarki Ta haka wannan babu ya nuna ya halatta a fitsari a tsaye illa za ka kula turo a kan da kana fuskar kana malamin biya misali na hadda kila ma ka yi da masta ne sai kawai ka zo kan wani kwana kuma ana ya kaga ba mutunci ana nufin ɗakin da kai ɗaya in ko ya zama ba yadda za ka yi ka yi fitsari a inda kila mutum ɗaya ko biyu zuwa wuce su ganka to ba ka ga musu duk da tsauran ka kaf kuma ka tsibula kun gane ba daidai ba ne wani yoyon kwana kawai rika jin sha kaman ruwan kaka kun gane da kyau yawa ba daidai ba ne wani ba ne gina babu ma ja a fisiwa babu ma ja a babin da zo ya magana dangane da aswarki Haddasa ni yahya ba ne. ya ya ba da ruwa daga imam maluku daga shahab wato a kowane abu da suke tirawa ne wallahi da ba a wada makaranta a kowane ɗan makarantar mu da ya je fitsari fitsari ya je yamma wani mutum a kunnan na gida a wallahi da muka ɗiwo shi ƙasa sai da muka ɗiwo kasa. sai kawai ya ce a yau ai zuwa shi muka zai da ya fashi gini <laughs> shi ne abin da ke turo <laughs> a haka ya ce dole da ce wani kaza da zai yafe wallahi wai wasu aka muka da eh to ka san malam rayuwar nan ya tsawon gari to mu je عن ابن الخباب لا ده ابن الخباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أن السروة يأتي في جمعة من الجمعة dangane da wato juma a tunanin juma a ya faɗa ke na babin bada a jisiyarci ko babin an yi magana akan kan wannan babu yana da muhimmanci gyara baki wanda ku sai ya zaba kin ustazin a wayo ki dace da aka ga abin da za mu karanta nan Na'am. aiki na ya haya an malikin an yi shi zabi an sabbafi an na rasulun lai zuwa wa tsala fi juma'a fi mini juma'a ma'aikin allah ya faɗa a wata ranar juma'a cikin tumbuƙoƙi da ke ya ma'ashar musulmi na ce ya ko gomayyan musulmai hmm. asalin ma'ashar daga ashar ashar na nufin goma to ma'ashar gomayya mun gane balarabe ta ɗiba a wanda ɗan daidai ba mu a ce wallahi wannan mutane ibrahim ce ko mun mutane hmm. an gane ko inna ha thousand Gani bai suka ba ya fi amfani da dubbai ko hmm. bature thousand of people da wuya ce ɗari in ana so a faɗa adadi mai yawa shi kuma shi ma ba wace mai yake cewa galibin yana so nuna jama'a da yawa dukkan da dukkan mutane ne a wurin da ture ma dukkan mutane ne a wurin da yanar da kai kun kowannen mutane mu dai inna hada mu ya ku kowannen musulmai inna hada yawmun lallai wannan wata rini ce Da ja'alahu Allahu idan Allah ta'ala ya sanya ta a matsayin ranar juma'a fa bi da wanka waman kana waman kana inda hutibul Tun wanda yake da turare wala ya bu an ya masali wala wani tutu wadan yaka wa alaikum ba ka da wani matsala yau juma'a ne yau dinnan idin mu ne da ka kowa ya wanka an gane ko kowa ya wanka shi yasa malamai aka wajabta ma wanka su daya manzo Allah ya wajabta wanka su daya a makonin juma'a da ma'aikin Allah zai zauna da sabo su ma'aikata ne ba lokacin wanka to can wani lokaci a zauna wa yi zama aikin Allah ne kai kullum duk Allah akalla ke wanka so da a zama ba za ka wajibi ne musulmi ya wanka so daya a mako shi ne Allah ya wajabta ba kan wata gugurman ta wata gugurman ka ya kwana wuri baka wanka ba amma dai duka wuce kwana nawa dole ne wankan gayu ba ba na janaba ko na kaza ba na gayu na kwalliya dole ka yi so daya a mako an wajabta maka na matsayin ka na mutum ko mun dajin da kasance na kuka akwai ruwa sai ka yi wanka so ɗaya abin ne eh sai ka yi wanka so ɗaya a sati akwai lokacin da muke shiga gidan yada can muke wannan nan ɗaukar doka na ta faɗa wasu haka duk musulmin ciki su musulunci a wajen samu zai wanka so ɗaya amma kusa a gidan yada masu a dare su inda zai wata wa ba shi dama ya yi wanka ba saboda irin laifin shi a dare mu wa alaikun alaikum bisiwaki annabi yake to ku rika aswaki kaga alaikum ya ja faɗa muku son fi da aminci ku son fi da aminci kuma tana nufin me lallai lalle ku da zance ne aswaki kun gane ko mu je wa haddathani al-malik amma maliku ya bani labari Ana daga ɗan abu zina wato daga al'araj daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laula an ashukka ala ummati in bai ina gudun kadin tsananta wa al'umma ta ba na amartuhum bi da na umarce su su rika yin asuwarci وحدثني An مالك عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي an أنه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك abu huraira annahu qala yace laula an yaduka ala ummati in bai yana gudun kai sanan ta al'umma ka ba la amarahum yace in bai kuma ikin Allah yana gudun kai sanan ta al'umma ka ba da ya umurce su sun kai aswaki ba a kuɗi wazo na'am duk sanda su za su yi abula kaga ga kawo abun a cikin labari lalle ba ikin Allah ya faɗa musu abu huraira in bai yana gudun kai mutsa al'umma ta ba da duk in za ku abula zan ce ku aswaki za ku sallama malamai na faɗin wurare sha bakwai da ake so a yi wurare sha bakwai kaɗan daga cikin su wajen muhimmanci zan faɗa ana buƙatar duk in ka tashi bacci kai asuwarci duk in za a kwanta kai asuwarci duk in za ka shiga gida kai asuwarci duk in ka ci wani abu kai asuwarci duk in za ka yi alula kai asuwarci duk in za ka da sallah kai asuwarci ibnu hajar musamman ya rubuta littafi kan wannan don uzuri ne ustazi yake da shi baki shi kawai an gane ko kowa ya rika mai asuwaci kowa ya tabbatar da cewa yana asuwaci kun gane da kyau akwai asuwakin arab a cikin allah ya ce yana gyara barci an gane ko ba ma'aikin allah ya faɗi alheri ku same shi a nan a nan babban dodo ko inda da ake sai da masu abin sannan ga cross ma na zamani yana shiga cikin faɗin wannan hanya ne don zai tsarki mai baki an gane ko wala Allah akwai wani abu da galibi mun ga mu hadara ne wakan nan bare yau a tawqulu hamama wani jabi ne da muke ci ana na sulul fatu Allah fa tabi ibnu hazm jabi ne na soyayya gani akan kazu ba ci a kusa da ta dike mota ba ko dole za a koya da ake zama da iyali akwai kana kuna da littafin روضة المساكين لكم ايه روضة المحبين ونصرة المستقيم littafin yin rulu kai da shi kuma wannan don waɗannan ya magana ne kan zamantakewa da suwa da sauransu to a nan ne muke gani da dadewa aisha ba ta kan sa ruwa a bakinta kuskura ta zuwa ma'aikin allah ya kuskura ba ɗaya a duk sai matan ta za su yi maka Da ruwa a wajen kulkuri kulkuri ne ka ce wata a suka buɗe sai ka ji lalata canji anya ba su ganin za a yi wuce jiki ta shiga kwalara ko za ku yi zalle ne da ya jirga kirgin ya kai hukun ta za a yi wajen magana da ya ji a a je a mata gwaji kun gane saboda ma'aikin Allah yana gyara baki shi aswaki din nan sha bakwai da ibnu hajar ya kawo duka daga sunnar ma'aikin Allah aka tsaye ya baki wannan zai yi da kun gane ko mu je alaikum a ɗaukul hamama ɗaukul hamama na ibnu nan mujalladi ne ne kowa kamata ya same shi na da ke gagan kashi da kitabun salati kitabu salati littafin da ke magana dangane da sallah babu mata ta a fin nida ilis salati babin da yayi magana dangane da kiran sallah haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين annabi ba ya so ya rike ya buga katako guda nawa biyu guda biyu a masallaci na yudrabu bi ima liyattali annasu lissalati saboda wannan katakon amfanin su za a rataye ƙararrawa ne a rika duka na ya zama da su ne ake tare da mutane lokacin sallah bakuri ya abdullah ibn zaid al-ansari to sai aka sanya ga dan ya ga dan zaid dan al-ansari sai aka babbar kasar da shi ina biyan da nake wada muku jiya eh. mu ba mu a Hausa muna cewa din ce nayi mafarki balarabe bai cewa ya yi maburki domin ya ga bai zai maburki ba sai dai ne yau sai dai a sashi an mafarkantar da shi ne ya sace ce makuriya sai aka sa abdullahi bin zaid al-ansari mafarki ba na sai mafarki ke nan kuma za mu direct translation abdullahi bin zaid al-ansari sai mafarki umma min bani al-harith min al-khazraj sannan shi wannan abdullahi dan yana cikin banul harith ne cikin hazrat khashibatayni fil nawm to me ya gani yi mafarkin katako ne guda biyu cikin baccinsa faqala ya ce inna a atayni ai waɗannan katakon da na gani a baccin da Da na awu min ma yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne irin katakon da annabi ma yake mana misali yana so ya same su a kafa su a masallaci dan a rataya tsarawa tsakanin su fakila aka ce ala tu'azzimuna lis-salat sai ka ce to madadin annabin da suke ambatawa yana so ya samu katako guda biyu aka ba a masallaci a rataya a raurawa a su a rika bugawa don mutane sun lokacin sallah ya yi to madadin haka dambe ba za ku kira sallah ba ba a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina sai haba to sai je wajen annabi sallallahu alaihi lokacin da ma'aikin Allah ya farka wato lokacin da shi Abdullahi ya farka kai an zakara kaji abdullahi ya ne ya farka gane sai ya faɗa masa haka فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان wani ta Allah ya sani ya amince da mafarkin mutum sai maza Allah ce to ya yarda a a kira sallah wa haddathani an malik wa ya ta zo imam malik daga ibn an daga Ata'u bin Yazid al-Laythi ana Abi Sa'id bin Khudri daga Abu Sa'id bin Khudri sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya idza sami'tum al-nida' in kun kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa wa haddathani an wa haddathani al-Malik hmm. an Sumay مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنا أبي صالح السمان أنا أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala to kaga a san an ce a faɗa yana abin da mai kiran sallah yake faɗa duk abin da ya faɗa ku bana sai dai in ya ce hayya ala sala idan wata kurwa ta ce sai ku ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah wa illa duk abin da ya faɗa na ka faɗa ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ma za ka wani sai wajen hayya ala sala hayya ala falah nan ne za ka ce la haula wala quwwata illa billah kun gane hausa mu je أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ya ce. لو يعلم الناس ما في النداء da mutane sun san irin falala da albarka da daraja da kimar da ke cikin kiran sallah wasafi al'awwal da sahun farko thumma lam yajidu illa an yasta'imu alayhi sannan ya zama ba zai yi mutum ya samu mukamin kiran sallah ba ba zai yi mutum ya samu sahun farko ba illa ayyar zafi mu alaihi ɗayan biyu fassara fassara farko illa ya yi mu alaihi sai sun yi ƙura'a na ya fito takara za a ce wannan matsalacin masjidin mana za a ce to mai kiran sallanta ko ya mutu ko yi kaza ko yi kaza za a ɗauki za a wuce kiran sallah to sai a fito takara an sai ko an ciki دين القرآن ذا من يأيكو تسياني إلكي أترامري إلكي حيثو أي تنرى إلكي ونقال يكو تسي أن يعطى إذا دماغت هم بإن لا أترى تبي إلا أن يتكموا تضع السهم السهم كبيع كده ليه سهم كبيع إلا أن يتكموا سيرا أن يأمباني لكي موت ya an buɗa an ɗan zubta jini ya tafi a lahira ya tafi sannan wanda ya rage wato wata ma'arika ce za a yi da mutu amma da da annabi ya ce da an to amma ba a sani ba da an san falalan da ke kunshe da kiran sallah wallahi malam da takobi ni ne in ka isa to ka to in ka isa to ma da ba masallacin in ka isa gane wani na tura wani na wani na kai wani tsara kowa ya gayyaci dangin su amma na haka amma da kira amma da kira da zana amma da kira ana zana sai ba a ba su ba su ana ba ganin kankanci ne kiran sallah ka kalli cikin amfanin bin masu kiran sallah ba cikin ladan ku samu littafin ɗari ku salihin karanta hadisai in bi akan falalan kiran sai kiran sallah falalan mai kiran sallah alal akalli duk wanda ya kira sallah yana da ladan tsagitin wanda aka yi sallah da su a masallaci cuk da cuk cuk cuk da cuk ba za a kai ko kotoro ba in masa aka mai kira sallah ya kira sallah a nan masallacin nan ya cika makin da jama'a to sai a ce number one lada nawa aka ba idan ya zo sallan nan misali sai a fara ko na abdulrahman na wannan duka sai an je har na karke an aka yi tun daga na liman an na karke duka sai a ce to duk ku mai kiran sallah kullu suna ke da ku ce shiga da shi gida kun gane wallahi haka annabi ya faɗa ku karanta tsariƙu salihin duk mai kiran sallah juma'a kai zai kiran sallah bayan nan wannan shine wannan zaɓe dukkan kowa sai an bashi qala hu rasulullah sallama wa amanna mai Allah ya faɗa muku mun me mun yarda amma za su galibi dai ana ma ana ma ana ma limanci ne kan limanci kan sai a ta faɗa a wasu masallatai ni ne liman wallahi wallahi ni ne liman wallahi ni ne liman ana da diba a diba ma a nagojin gaski a kan rigimar limanci mun gani amma a can kiran sallah fa kallu a kasan mu man bai cinka zuwa bala a fakar kuma cewa aka yi kiran sallah na kawo talauci da aka yi da duk ɗan fi ne suke kiran sallah sun da muka taso Allah ɗan fi ne irin ya ci gona ya ci gona ta ci shi ta ma ɗauran an ƙara za a zai zai fara ko lokacin a ko na alhaji barza Allah ya ta mishi shi ne bai kiran sallah ya ci gona gona ta ci shi to an ba haka ba mai kiran sallah yara ba sa kiran sallah kun gane mai kiran sallah abu ne mai kuni kun gane ko inda suka san me suke yi kamar saudi arabia mai kiran sallah da muke gani ba ko mutum ba kowa ne yake kiran sallah ba za ka jaɗin su da kai komo da yawo da cibi a kan kiran sallah ne ba a kan limin ne ba mutum yana kai komo yana yawo da cibi ba ya cancanta ya je ya koya duk wani suna da makarantun ko da kira sallah za ka je kai kos na wata shida a baka certificate ka yi a can ka yi a can ka yi a can so a nan suke jayayyar mun gane ko to ga shi ma'aikin Allah yana faɗa mana in da mun sa abin da ke cikin kiran sallah da sauran farko in ya zama za mu samu ba sai an zubda jini an amfani takobi da an yi a wata fassara kuma inda sai an yi ƙura'a da sai ne da sai an yi mun gane ko mu je walau ya alamu la ma fi da a ce mutane sun san abin da ke cikin sammako da saba ku ilai to da sun yi gaggawa gane ko da sun yi gaggawa kullum ka da an ce wato at shi ne ka fita abu da wuri kun gane ko ka je wajen abu da wuri da sun yi gaggawa sun fito da wuri walau ya alamuna ma fil atamati kun gane ko da sun san abin da ke cikin al'atuma wasu da sallar asuba da atauhu to da sun zo walau habwa kun gane ko ina fatan mun gane da sun gaggawa wato ana so ka fita sallah da wuri duk salloli ana so ka je da wuri wuri sammako kuma wannan ba sallah kawai ba komi sammako muhimmi ne da kaje aktadi wa tsairu fi wutinati bi da kaidin awabil haika sirrun mukirrun muqbilun libirin ma. ka fitar abu da wuri shine ta ajiyar. da an yi gaggawa inda an sa abin da ke cikin asama asama da sunan sallar isha kenan daga ba annabi ya dawo ya hada aikin Allah ya hana ta daga cikin sallar isha al'asuma in gane ko saboda kalmar tana ɗaukan wani fassara ban da wannan tana ɗaukan ma'anan golewa da da jin daɗi irin na da yan ƴan kulob ƴan kulob irin ba da dar suke fita su yi harkar su na kulob ɗan ba to sai munafakai suna in an ce al'adun mutu ana rin sallar isha yake al'adun mutu zai wajen sallar isha ba musamman a wanda lokaci maza da mata duk suna zuwa mai sallah eh al'atuma ba ba za a ce atuma ba eh kun gane kamar wata kalma ke nan a wuta su ga tana da ma'anan ma'anoni guda biyu to sai su su ɗaukan wancan ma'ana kamar dai a ƙur'ani ka akwai akwai kalmar ra'ina ya yi wa da zina amanu la ta ƙulu la ra'ina wa ƙulu zilla kun gane ko la ta kulu ra'ina gaga ra'ina tana ɗauka ma'anar rufewa tana ɗauka ma'anar a saurarawa la ta kulu ra'ina ku daina cewa ra'ina don za mu ma'aikin Allah a karɓi da safai sun sun ji karatu na yi kai ya cika musu sai shi ra'ina ra'ina ma'ana ya isa mu ya isa mu a bari jiwa a kara ba. kun gani to kuma wani lokacin ka ce ra'ina kana rababbe kawai rababbe kawai to sai munafikai suka ce ta ka ga annabin nasu wasu na ce muke tsoffi su kun ba wannan suke cin jiki ba wannan suke ciki annabi sai ta ce to la ta qulu ra'ina wa qulu zurna sai ku ce ra'ina ku ce unzulla an gane me ma'ana fara dai to haka atma kun gane annabi ya hana ba kun gane ko walalam ma fil atma ta sallar isha ce wasu bi da sallar asuba la kuma wala hawwan da sun je ko da zulufe ne mu je wani hadisi وحدثني عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي وإسحاق بن عبد الله أنكما أخبراه أنكما سمع أبا هريرة يقول in ji abu yana na cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah kira da in cin Allah tabbata gare shi yana cewa za su bi ba in an kira sallah fala ta'tuha wa antum tasawun mun gane ko wato lafazin su duba nan wurin yana nufin an yi ikama sai ba kira sallah yake nufi wa mene in an yi ikama sallah wala ta atu'a wa antum tas'auna je kuna sauri wa atu'a wa alaikum sakina kuje da nasuwa amma adaraktu duk abin da kuka samu ku sallata amma ku abin da ya kuɓuce muku ku cika fa inna a'dakum fi salati fa ina hadakum fi salatin domin da yanku zai zama cikin sallah ma kana ya'budu ila salati matukar zai sallah yana fata na'am ma'ana in ka ja yanki tsawa kanka ji da ka gudu an hana wannan ba nan wa haddathani al malik عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة الانصاري ثم الماضي عن حبيبي انه اخبره ان ابا سعيد ان ابا سعيد الخدري abu sai idira ku da Allah kara masa yasa ya ce masa inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah ni na lura kana son algana hmm. kana son kiwon awakai wal badiya ko kana son farauta sai dai ka tsinci kanka a daji fa idza kunta fi ka. to in kana cikin dabbobinka ko kana daji kana ka? ba a tsanta bis In lokacin sallah yake kira sallah farfa sautaka bin nida kuma in ka za ka kira ka daga murya ko kare ne a jini yantahu la yasma la yasma mada muazzin domin aljani ba zai taba jin sautin mai kiran sallah ba ko mutum wala ko wani abu illa shidda da wani sai ranar kiyama wannan falala ne ga mai kiran sallah mai ala abu sa'id abu sa'id ne yace min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وحدثني عن مالك عن عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بارك الله فيك اذا نودي للصلاه ان اتي كرا صلاه ادبر الشيطان وادبر الشيطان له غراب شيء شيء ده ميه شيء ده ميه يا باه انا كفي ابوجي له غراب له غراب يلا كفي لا تنسى بابا بابا بابا يلا تنسى تنسى شيء ده hatta la yasma an-nida wai yana tafe yana gudun nan yana barka tusa hatta la yasma al-is nida har kai ya ji kiran sallah shine burat tusa hmm? Hmm? fa idza qudiya nida in an kammala kiran sallah akbala sai ya dawo hatta idza suwiba bis salat har sai ya ga an yi ikama adbara sai ya sai ya juya baya hatta idza qudiya taswib sai an gama yin ikama sai ya dawo har sai ya shiga tsakanin ran mutum da rai sai za sa maka shakka da wasu wasi da tuntuntuni ya kaza ya ce tana kaza tana kaza bima ya yakun yakun wani abin da ta can ba ba za ka tuna ba sai ka tuna na'am hatta ya sallar rajulu la yajri kam har ma mutum ya zama bai ma zaraka an da yi ba wato sunan aljanna a wani hadisin annabi ake sunan shi kenzubu ina ce ne kenzubu aljanna sunan shi kenan da zarar ya ji ana kiran sallah sai shi ta a guje yana tafi yana tusa sai ya ci an gama kiran sallah sai ya dawo in aka fara ikama sai tsara shiga shiga a guje da hutura ina tafi na barka tusa na gama ikama sai ya dawo sai zo da ƙayyar lashinka tana kaza tana kaza akwai mutumin da ya ba a mai shi ko gida ce ba zai gina abu kanan shi da rike ai ban gani ba lafi ne musai ce shi a kawar wanda abin nan mana nan wurin na zo na ije na ce ki ije ma abin nan ya ta faɗa san da ya gama faɗa ya ta da sallah ya fara yi raka a nan na biyu ke na tuna <laughs> <laughs> yace na tana da yake zalla ya je ɗauki wannan kayan shi kanka san ko malami ce wallahi shi ɗan wani lalata na da yadda zan da ce kai ya zo lokaci ba zan ba sai na gama a ta ina sallah ba ce ya ce ina sallah zan

ya ce in ka zo ka kai sallah fastaqil bi muraqabati maulaka allazi salli li wajhihi kallazan cikin Allah ka wanda kawai kake sallah da shi an ga gane ko indubu indubu hindubu hindubu na zayun ne eh, hindubu ta sabira ko a shindibu ne sha'un nunun zayun ba'un gane ko sunan ja'ari ke ba larabci ba ne ta ba eh zubu sunan ja'ari ne ko muje da wa haddathani an an abi hazim an abi hazim ne ne. an sa'al ne an عن سعد عن سعد بن سعد الأنصاري أنه duk da يفتح لهما أبواب السماء a lokuta guda biyu ana bugu kogogon sama wa kalla da'in turaddu alaihi da'watu Mai roƙon Allah kaɗan ne wanda zai roƙi Allah ba za a biya mishi bukatar shi ba hadaratul nida'i lis-sala eh? yawa hadaratul nida'i lis-sala lokacin da lokacin sallah ya dabar kodin wasaffi wasaffu fi sabilillah kun gane ko waɗanda hazaratu masu halartar annidai kiran sallah lissala waɗanda duk suka halarci kiran sallah a farko duk in sun yi addu'a Allah na karba na biyu kuma waɗanda suka je suka yi sahu saboda ya Allah safafi saboda Allah yanzu ya kaga shi mun sahu mun yi dan wani abu ne nawa za a ba mu mun gama Ta kaga danwa ake yi wannan shi ne sahu saboda Allah shi wani sahu da za a saboda Allah in muka yi addu'a nan ana gara mu Allah ya kaje wasu ila maliku an tambaye ma maliku an ni dadi yawmal jumu'ah dangane da kiran sallah a ranar juma'a an yakunu qabla an yajilla alwaqtu shin ya halatta a kira sallah kafin da lokaci fakara sai ya ce la yakunu illa ba'da an tamula shamsu bai halatta a kira sallah ba sai rana ta fada wasu ila maliku an ka bai ma maliku an da su yake azani wal iqamati dangane da yin fadin wato da kiran sallah da iqama a yi su biyu wa mata yajibu al qiyamu ala an-nas hina tuqamu salat mun gane ku! a kira sallah so biyu mun gane tasniya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله سنة ولا an gane ko to ikama ba haka aka tambayi ma'aikin Allah game da kwajin waɗannan ikama da kiran sallah kwarbi biyu sai ce ne na'am fakana lam yablughuni fil nida'i wal iqamati illa ma adraktu la fa'ali yace ni kam ba abin da ya iske ni a'a wa mata ya jibul qiyamu ala nasi da tuqamu salat eh ni ban fassara ba ko wa mata yajibul qiyamu ala nasi yaushe ne ya kamata ko yaushe wajaba yaushe ya wajaba wa mata ya jibu alkiyamu alan nas ina tuqamu salat yake ne yake waje ba a kan mutane su miƙe in ana ikama kun gane da kama yana ikama a tsaye ko kuma duk muna zazzaune to daga dai ina ne yau da ku ka kafin ya fara ko ku a tsakiya da zaran ya fara ko ku tsaka ku iya zama har sai ya fi tsaki na ɗan ku miƙe kun gane ko shi ne wa mata ya ji ya shi yake waje ba a miƙe kun gane ya ce mai kiran sallah yana mai kama ne dole a tsaye ke ba kama yana yi a gaban kuma mu za ku zauna zaunawa yana yi a tsaye za ku iya zama har sai ya gama ku miƙe ko yaya abin yake shi ne za mu sai ya ce lan yabu nugumi sun bila'i wani ikamati illa ma a darabtun na fa'ali ba abin da ya iske ni cikin gaba da ainihin kiran sallah da ikama sai abin da na cimma jama'a shi ne fa amma ni ikama amma ita ikama fa inna halatu sanna ita ikama ba a yin gudu Su ɗaya ake yi na'am wa zalika alladhi lam yazal alayhi ahlul ilmi wannan yi so daidai din shine ma'abota ilimi ba su kushe ba suna yi a garin mu wa amma siyamun nasu tuqamu salat amma tsayuwan mutane sanda ake tsaye da sallah فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له. Ni wa sai ya ka ba, ban san da aka ce a zauna ba ban ba. Na'am. mun gane yawa ma'ana ba zan ce zan da ga wani iyaka an ce da an kai gaba kaza a miƙe ba ban san wannan ba ko ba zan ba zan yi kariya a shirya ba idan malik to an tamba malik kuwa ce zan zani kai ko asuwa eh ba asuwa kare da gudun layya hmm? kare kuma wani ranar layya yana wani koya ga ana jawo raguna ya buya ta wani sai ya zaci ya faci ido wai ya gudu wai yi wasu aka wa ya ilere da shi kai ka shi shi ana neman ragura wa shi ne ba wani ya ce kai a zuwa kwargare da gudun layya mamu wani kuma an maji zama ya ce ban sani ba mu dai illa an yi a razalika ala kadiri sakatin na. ni na ganin wannan gwargwadon ikon mutane ne kawai da ikon mikewa fa inna min umus tsakila akwai wanda yake da nauyin jiki akwai nan da bai da nauyin ba zai yi wa a ce nan take duka su yi ita nan take ba da haka dai ba wani tsayayyen hujja a kan wannan in mai kiran sallah yana kiran sallah an ka so ka kana zaune in ka so ka miƙe ya fara da kai in ka so kuma har ma sai ne sai ya gama kiran sallah sai ka miƙe in ka so kuma yana cikin kiran sallah sai ka miƙe duk wanda kai yi wajen an tabbai ma malik an kaumin kudu an kaumin kudu kudurin aradu an aradu an yajma'ul maktubata an tambayi imam malik an kamin game da su mutane kudurin waɗanda suka zo masallacin hudur su ne waɗanda suka zo aradu an yadda maktubata a ratu ce wato huzur kullum su ne waɗanda suka zo ina irin maganan nan da yin ana mitin za ka ji ana ki gida da ke cakon ne me yan siyasa wani mai yan siyasa shi ba gida ne ko gari ko amince. yau gida ta amince ko gida ba ta amince ba to kai na ka mai faɗin wannan a larabci ne za ka rika cewa huzur an gane uridu أن أنبح الحضور بأن هذا اللقاء لقاء ما وقع مثله من قال لكم حضور في سنة ما ألعتا ما ألعتا سوء كي تنسمي حضور على رجل من قال لكم وسئل مالك أن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة an yi أن يقيموا ولا يعدلوا an tambayi wato kuma maluku dangane da wasu jama'a da suka zo masallaci sai suka so su tayar da sallah ta farilla shine aradu sun yi nufin an yajma'u al-maktubata sun so su haɗa ainihin sallah farilla fa aradu an yuqimu suka so su iqama wala yu'azzinu ba za su kira sallah ba kare maliku maliku yace zalika wujudun anhu wannan ya wadatar da su wa inna ma yajibu nida'u fil masajid al jami'at wato ana kiran sallah ne a masallaci na jama'a allati tuki fiha as-salat wanda ake hada salloli a cikin san abin da ake nufi anan wato mutane ne suka haɗu a wani wuri ba masallaci ba sai ya zama suna nesa da masallaci ya ta kama za ka haɗa sallar a za ta la'asar ko magriba da isha amma fa ikama za su yi ba sai sun yi. kiran sallah ba sai sun kira sallah ba sai ma maliku ko ci ba ku an gane ko ana cewa a kira sallah ne in a masallaci ne to nan kan ko za a haɗa sallah sai an kira sallah kun gane ko wai bai gane ba kan mai bai tabita wasu ila malikun an tamba malikun an kamin game da wannan jama'a guzurin wanda suka taru a wuri daya aradu sai suka yi nufin an yi jima ulmaktuba ta haɗa farallai guda biyu a za da asar sai a lokaci ɗaya ko magriba isha sai a lokaci ɗaya fa aradu still kuma suka yi nufin an yi kimu su yi musu kowace ikama kawai wala yu azinu ba za su kira sallah ba qala malikum maliku yace zalika wujuzun ankum wannan ya wadatar da su wa inna ma yajibu da fi masajidil jami'at inda aka ce a kira sallah a masallatan jama'a allati hausa fiha salatu in an tashi za a haɗa sallah ba ba da isha ko a zaɗa nasa to nan ana kiran sallah a ɗaya daga cikin su ita ba aka kira ɗaya wa sai an kira ma ɗayan wa sai ila malikun an taslimin mu'azzini ala al-imam wa du'a'ihi iyyahu lis-salah wa man awwalu man sullima alayhi فقال لم يبلغني أن التسليم كان في زمن الأول وسئل مالك أنت من إمام مالك وأن تسليم المعدن دنجني ده wato sallaman da mai kiran sallah yakan yi alal imami akan liman wa du'a'ihi da yin tsidi ya gobe da sala da shiga gidan sai kira shi wa man awwalu man sallama alaihi wa aka fara mashi irin wannan sallama fa qala lam ni anna tasliba kana fi zaman al-awwal ni labari bi iske cewa alƙayin wannan a zamanin farko ba zamanin sahabbai da tabi'ai tabi'ai tabi'ai kun gane na'am a ko ala kalli zamanin sa akwai in gane kuwa za a yi ma liman sallama ya ce ban san ana yin wannan bida'a ce na biyu a je gida a yi mai shi ma yake liman san sabai suna nan ba kira sallah ake yin kaji kan neman kawai ya faki gaba da turi a sa muke a da ya koke shi ke nan ya wace kwaya ce kira sai wai an bai an ji an kira shi ni an ji kiran sallah kun gane ko eh an je eh mun karanta wani abu jiya a haka na yawa usman bin affan ne an ji ana faɗa masa cewa ya zo to ga imam maliku ana mai tambaya wasu ila malikun an taslimul mu'azzini ala al ibadi sallamatta wato mai kiran sallah yake wa liman wa du'a'ihi da kiran shi iya bu misalati dan ai dan ai sallah wa man awwalu man sallima alayhi wa ya farkon wanda mai kiran sallah ya fara mutum wannan sallama kun gane ko fa qala lam yablughni anna taqima kana fi zaman al-awwal to to ga karatun da ke wa abin da yake bid'ar ita ce me sallama abu biyu a kawo sai zaɓi ɗaya ya rushe da ya ƙi shiru a kan ɗayan ya nuna ɗayan akwai yin sallama da zaran an sallama sallah sai mai kira sallah ya matsa kusa da wa salamu alaikum yana mai sallama kuce ce to wannan ni ban ji ana yin shi da wani awal ba to amma ya shiga ya kira shi sai ma ko ya baki shi a sukutu rizal sun gane Ko da ma alhamdulillah kamar da kawo ga ruwaya sun je da makaranta cewa an kira Usman bina fa sun gane ko da ka ba laifi bane kenan a je a kira ne a kira neman dan ba laifi bane alaikum salam a ba a kiran wani sallah kiran sallah ɗaya ta ake yi kiran sallar magriba isha'i ikawa ko ake wata ka gane ko in ko a gida ne ma ma ma duk kun ce ba sai an kira sallar ba mun gane ko mu je ala yahya na wasu ila malik hmm. an mu'azzin da afdala li kauni na Bikin batun sa su da sauransu ai sallah da shi wannan dama malamin suna da zance kuka don ne dai kawai irin na jama'a irin na ko da ne a cikin littafin shakin biya mara yari ya ce ai ba daidai ba ne don aka kira sallah da ya tsika yake abin da yake wajibi shi ne kashe kai dama da karatun sallah duka ba a bukatar aida su yana na a cikin da ya shakin biya mara mu je. Kala ya haya. A bayan zai nan za ga mutane ba a kira sallah za a zo ba a ga yanzu ka ga mu da ni a kira sallar mu da baki an kwanan nan sai a ga jama'a wani sai an ana lakin mun gane mun dogara da kiran sallah ne abubuwa mun nan gaba a kusan saba saboda mu daman kowa san yawa dai abubuwan sun samu rashin in baka je mu ba a nuna ba ku yawa idan baka ji kira sallah ba ya nuna ba ba sallah ba ya nuna haka da haka tana ɗan zuwa amma waɗansu masallaci waɗanda a fitur an riga an saba da ne to wannan ba ba ga sun zo ba mu je kala ya haya wasu ilmari yaya ya ce an tambayi ma maluku an mu'azzinin asara da kawai dangane da wani mai kiran sallah da ya kira ma wasu jama'a kiran sallah ثم ya هل يأتي بأحد sai jira shin wani zai zo ba wanda ya zo sai ya tada sallah shi daya ya sallah shi daya bayan ya kare sallah sai ga jama'a zai maimaita sallah da su ba wanda ya zo bayan shi ya tafi to ya sallar shi ɗaya mun gane mun gane eh, mene malik bai ba da dama a jami'i biyu ba jami'i na ake yi ɗaya an gane su mutu قال يحيى ya يحيى قال يحيى قال مالك وسئل مالك قال مالك مالك يا an tambaye ma malu Dangare da mai kiran sallan da ya kira ma wasu jama'a sallah sai ya nafula sai suka so wani wanda ba shi ba ya musu ya kama فقال لا بأس بذلك ما ba مالك وجيبكم لا بأس بذلك sawa da shi da na wani da ɗaya ne kala ya haya kana gane ko ba la wannan hadisi da yace man azzana fa huwa yuqimu bi inganta ba wanda ya kira sallah shi zai bai tabbata ba hadisi mun gane ko da ko ba kai kira sallah ba za ka iya kai ka kala ya haya sallar asuba bata kushe ba ana kiran mata kafin a su alfin ya kai ko kuma ya kullo Ba amma mu amina salawat amma da sallar asuba cikin sauran salloli illa lam nara Raha, yudada da illa ba'da an yusulla waqtu wato sallar asuba ne kawai kafin shigar lokacin da ake kiran na farko ita ma in lokaci ya shiga za a kira na biyu na sosa. to amma ban da ita kowace sallah sai in lokacin ta yi sannan ake kiran muje وحدثني عن مالك أنه أن المؤذن جاء إلى عمر بن جاء إلى عمر بن الخطاب kiran sallah ya zo don umar ɗan dan ya sanar da shi cewa lokacin sallar asuba ya yi sai cimma umar yana bacci sai ya ce assalatu khairun minan nan. sallah ta fi alheri sama da barcin da kake sai umar ya umarce shi sai umar ya ce karka yi a sallar asuba in gane ko ba ga watan nan tuwa tana nuna kamar a tasiri kuma ne ya kawo in gane ko ba ba daidai ba ne kila ba ne can a tun a tasiri akwai hadisan shi daga annabi zuwa cikin asunan da kubura na bai aiki kun gane ko bayan Allah shi ne ya umarni da sallar asuba kaga ya wa. ya fada wa wato su bilalu ya ce fa in kana fi salatu su bufi fa qul a salatu a min al autar waya, ta ibnu hudaima fa in kana fi a zanen azan al-awwal min as-subhi fa a as-salatu a min an nau in ga ne ko wancan ya ce fa in kana fi salatu su bufi in sallar asuba ce ka ce a salatu a min an nau to shi yasa ma aka samu sabani mai yawa wajen yaushe da yi? a takaice abin da nake so nuna muku waccan nan ruwaya ba ta nuna wai umar shine ya kirkiro abin da yake ce mishi at-tasrif in an ce at-taswibu ana nufin fadin mai kiran sallah da yake ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm sunan wannan mene at-taswib to wannan aikin umar ne ko na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne kun gane da kyau da da yawa to a yau yaushe ake yin sa kiran sallar farko ko na biyu ta farko mu muna yi a ta farko a da suna yan ka suna yi a mai a najeriya gane a wani saudi arabia da makka da madina duka duka suna cewa a salatu khairu minan da nawmi a kiran sallar a kiran sallar da irin da yan kan najeriya da yan kan najeriya da yan saudi arabia a makka da madina da duk masallacin da ke saudiya Asalatu salatu khairun min an-nawmi alabi ne ya kai anan wurin zumiri da mu nan muka yi baya wani irin namu mu a na ko muke bi to amma shi daraktan wannan shiri da muke akan sa na sunna daraktan shirin gaba da ya kasan nan shi ma da abakar gumi shi ya wannan suna shi ya gwagwarma ya kafa ta a kasan nan Allah ya so ya tafi saudiya ya ya zauna da su a rayuka tun ina ganin ba akwai kuskure a makka da madina kan gashin kira sallah to wani kira abu na kuskure ya ce ga inda kuskure yake da larabci yake magana ba ka dauka ana magana ne da larabci ga musulmawa ya ce sun zauna da larabci gaban Laraba, to a surin yi karatu larabci kamar ruwa ya wala abakar gumi larabci kamar ruwa sai dai suka yi magana ya kawo musu dalilai shi abin ma da yake cewa shi ya ka hujja ne ba ka sa'i ba ma ya gurgudan abin da kake yi ga ma'aikin Allah yana da masu kiran sallah akwai Bilal akwai Abu Mazura kamar da kuka sani kowa ya fi da wani. a hadisan da suka zo cikin kitabu siya na Buhari Nafsur ma yana cewa ku ta ci ta sha kirkiran kiran sallan bilal ya hana ku ci da sha har sai kun ji kiran sallan abdullahi bin ummu maktum wato da bilal da kuma abdullahi bin ummu maktum masu kiran sallan ma'aikin allah bilal da wani abdullahi bin ummu maktum annabi mara baka kuma yake faɗa musu yace ma'aikin allah ya karantar da taswir kuma yana da masu kiran sallah biyu abdullahi bin ummu maktum sai kuma bilal ibn abi rabah su nawa to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin bukhari yace kada kiran sallan bilal yana na kuci da sha har sai in kun ji kiran sallan ibnu ummu mabdo har yace domin shi ba kiran sallan har sai an ce ne asbahata asbahata sai shi a hadisin nan na bukhari kitabu siyari. ya faɗa mana wake kiran na farko wake kiran na biyu ɗaya an ce in ya kira sallah kan mu ne cin abinci mace ga gaban muna bukata ɗaya an ce in ya kira mu daina to wanne ne na biyu ne da nawa wa aka ce mishi mu gaba da shi da ya kira wa aka ce in ya kira mu daina dan shi ya ji alwala an samu wannan an zago sai wala abakar zuwa ce maza gaba a je a duba ruwayoyin taswif kaf wa annabi ya karanta taswif waye annabi ya ce masa in za ka kira sallar asuba ka ce as-salatu khairun min an-nawm wala waka ko yato suka ruwayoyin nan a dauko ruwayoyin suka sai suka nuna filalu ne annabi ya sa shi ya tankashe kaba ya koya mashi tafi. kun gane da kyau Filalu ha koya ma akwai ruwaya kwara ɗaya da aka koya mutum babu wala bakar kuma ya ce musu kun ga wannan wannan yana nuna bilalu din nan ne yake cewa as-salatu khairu minan an kuma abu ne wannan ne shi na farko yake kira ina zamanin ma ma'aikin Allah ana cewa as-salatu khairu min an-nawm ya alai in gane yazo ya kakkab ya ba su su karba ba sun su constitution ta riga ta gane da dawo ya tsara ɗaliban ke musu bayani sai ka tsara cewa as-salatu khairu minan an sai a kiran sallan farko ce domin ga ruwa bila da ita dogara mala abakar ayyaba duniya ita ita ya ko wannan hadisin ne wani ya hado can sai hukunci ya fita an gane da kyau mu da baka zo baya ɗaliban ilimi sai ga hadisai kawai suna na taɓa yin wani rubutu akan abin da ya shafi kiran sallah kila kai kila ku zanki da ɗan daɗewa akan kira fiqhul azan a daura aka tara abin da ina gaba zai rasa sai kai kusan shekara goma Sai kai shekara goma kusan sha ɗaya ba ina tuno lokacin akwai dai ɗan tsawo lokacin to a cikin wannan bincike da nake yi sai ga hadisi kawai ingantacce ina zakule-zakule na ɗauko sunan a sahih ibn ma. sai ga hadisi kan kalobal makin kimo su sai da sinas bin raya dan in ba hadisa dan ne farin cikin ganin hadisin nan ban san wani hadisi tarara akan matsalar nan kamar shi ba daga kawai ibnu kuzaima ya fitar da shi ibnu kuzaima ya fitar da shi tabbas zai kai wajen shekara goma zuwa sha ɗaya ko sha biyu ma da akwai abin da nake tunawa lokacin da aka na fi hadisan na tabbatar da hadisi ne ingantacce na ɗauko shi kawai sai na sa a wannan littafi Ta ke wani adani min alkitabi wa sahihi sunna sunan littafin kenan ma'aikin Allah ya ce ma abu mahadura yana karantar da shi ta so ya ce fa in kana fi sala fi fi fa in kana fi nida'il awwal min as-subhi fa in kana fi nida'il awwal min as-subh kiran zawon sallah zuwa tana cikin sallah na biyu to sai ce fa in kana fi nida'il awwal min as-subh ce in har a kiran sallan farko ne ta sallah asuba to ka ce as-salatu khairun kaga an tafi zai wanda kuke kasi kaga akwai sauran wani magana kuma ga hadisi karara kun fahimta da kyau to shi yasa a ta farko ake faɗa mu je mu je a gurgurza malam wa ya haya an malik an ammihi abi suhayl bin malik an abi annahu qala ma a'rifu shay'an mimma adraktu alayhi min nafi ruwaya imam maliku ya jiyo daga mahaifinsa annahu qala ma a'rifu shay'an mimma adraktu alayhi na yace ban san wani abu cikin abin da na cimma mutane su a Madina ba illan nida al sala mun ga dai ko ba kiran sallah kake dan ai sallah a nan wurin ba a kiran sallah dan komi in ba sallah ba Ka taba kiran sallah don wani abin da ba sunan shi ne sallah ba ila za ku yi mitin ko za ku wani abu ko barayi sun shigo gari tsakiyar dare ka tashi kana kwana kiran sallah ce lafiya ta sha'i barayi ne suka fi ba a kiran sallah ba a kiran sallah dan komi sai dan zan za'a ne duk abin da ba sallah ba cewa ake as-salatu jami'a sai a hada a yi ko a wani abu amma sallah ita kaɗai ake kira mata ne ita kaɗai ake kira mata sallah kan ta kira sallah ba kuma sallah ne za a yi ba sai ce wa haddathani an maliki an nafi'i an na abdullahi bin umar sami al iqamata wa huwa bil baqi abdullahi dan umar ya ji ana yin ikama wa huwa bil baqi yana makabartan baqi'a ya ji ana kiran sallah fa asra al mashya sai sauri ila almasjid ya zo masallaci na wato a wannan babu jama'a kiran sallah wajibi ne haramun ne ya yi sallah ba kira sallah dole ne ko kaɗai ne za ka yi sallah sai ka kira sallah Allahumma kaɗai inda malaman fito suka yi magana in aka kira sallah ɗaya a masallaci ɗaya a gari wasu suka ce to ya shafi duk wani ɗan gari za su yin jikun aka kira sallah a masallaci ɗaya to sauran masallatan za a iya su ba a kira sallah da mu amma dai dole ne a yi mai to wannan wasu malamai ne suke bayanin waɗannan hadisi da suke wajen ta mai wanda zai yi sallah ya kira mun gane ko haka a jeji in aka kira sallah bara ɗaya to ya wadatar in ji sharhin wasu malama amma ruwa suna nuna kowa zai sallah matuƙar ta farla ce zai kai sallah ba ta da an kira sallah ba sai ce babu nida'i wa ala ghairi wujudi na na biyu sun yi bida dole ne wanda zai kira sallar asuba ta farko da sallar asuba ya ta farko ya ce kamar da ba zai yi uku ba a kuma zai rage ba da sallar kiran sallar biyu aka santa akwai wacce ake yi kafin kullowan alfijir ba a so a yi tsakar dare ana so a yi jam da kullowa alfijar Da sana akwai na biyu wanda ake ba kullowa alfijar duk wanda ya cire daya ya ya ya muna na dare kun gane ko na eh yin sai da dare ya waye sai ya wace wancan zaman ka'idar ta ana yi ne bayan kafin alfijar ya kullu amma sai da yawa ya waye sun makara irin ruwa da makara ta teku

a ba a kira sallah kaɗai don wai a yi ta ji dai imam malik ga fato shi ni dai babun nida'i fi safi wa ala ghairi wujudi babun da zai magana dangane da a kira sallah a halin tafiya kuma a kira sallah ba a lura حدثني يحيى المالكي عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل بالصلاة في ليلة ذات البرد abdullahi dan umar allah ta'ala ya kara masa yarda kun gane ko azzana fi salati ya kira sallah fi lailatin zati bardin a wannan dare mai sanyi wani yin ga iska ga sanyi ga iska sai ya ce ala sallu fi rihal sai ce ala sallu fi rihal ثم قال شيء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما يكن الله كان يأمر المعذن هنا أمرت بكرا صلى إذا كان ليلة باردة إن دريت مصني ذات مثل الوجه أكي هو يقول ألا صلوا في الرساء نعم kun gane ko da aka abin da yake sunna in har ana ruwan sama to in ka za ka kira sallah wajen hayya ala sala da hayya ala fala sai ka ce ala sallu fil riqal ألا صلوا بالرجال إذا تيسنا ذاك كلام الله بالزي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ألا صلوا بالرجال ألا صلوا في الرجال ألا صلوا في الرجال ألا صلوا في الرجال حسوا مردا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ذاك شيء يصلى عجدات يصلى عجدات أقوت رواية تكن الأوطار ألا صلوا في في بيوتكم ألا صلوا في بيوتكم أقوت الرواية mun Za ka mai kiran sallah ba sai ana tuka ruwa sai kuma kana cewa hayya ala sala kana layyato mu zo sallah ba mun gane ko na in aka a a'a nan wajen hayya ala sala ikama haka zai gane ko shi mai kira sallah ai zai zo ne ana ruwa ya kira sallah kullum masallaci ta fadi na wa da sun lokacin ruwa ko lokacin sanyi suna ku ce alaƙar lufin rihal a a lokacin sanyi haka nan kaɗai ba za a ce alaƙar lufin rihal ba in akwai sanyi kun gane ko akwai sanyi ko a kotun nau'i na ta mushakka amma dai ya halatta a haɗa sallah ko ba san yin ba komai da yadda mun kun sani da zanga da abu to sun tsananta a kan sai zaɓi asali dai an ba ka sauki kuma kowanne ya bi shari'a kai da makaranta a ruwa ko a gidan kai shari'a kai da haka ana sa ran samu ladan tsallake mu gane ko mu je mana wa tasani al-malik Allah fi anna Abdullah ibn Umar kana la yazidu ala al-iqamati fi as-saff illa fi as Abdullah dan Umar shi kan baya ƙara komi akan iqama ma'ana baya kiran sallah a halin tafiya in ba sallar asuba ba فإنه a ينادي فيها والإقامة أصلر أصباني كوي كي متى كنا صلى إقامة ما صورا كوي إقامة yana cewa innamal azanu bil imani ai kira sallah ga limani ne wanda jama'an gari ya zubuto shi yasa ake kira sallah jama'an gari su zo tare mai shi musu limanci amma mu yan baya baya yan kan hanya ba buka ba bukatan kira sallah ne kama ko mu je haddathani yahya an mali hmm. an hisham bin qurwat hmm. anna abahu qala lahu eh. idza kunta fi safrin mahaifinsu ya ce masu in kana halin tafiya fa'alta in kana so ka kira sallah kai kama kai wa in shi ita fa aqim wa la tu'azzim in ka so kawai sai yi kama ka kira sallah in a halin tafiya ne kala ya haya ya ya Na ji maliku yana cewa Ya ba aka an tu'azzina rajul wa huwa raqib babu laifi mutum ya kira sallah yana kan abin hawa yana tafi akan abin hawa yana kira sallah تجي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض صلاة دم mutumin da ya salla a daji salatu filin wuri daji mmm. Mmm. salla an yamini fi akwai mala'iku za su salla a daban shi wa an shi maliki malak a hagun shi ma akwai mala'iku fa idza afdana wa aqama salata in ya kira sallah ya yi ikama salla wara'ahu min al-mala'ikati amsalul jibal Allahu duk wanda yake jeji in ka ji ce fala fala ke. ya sa ba kiran sallah mu kiyaye kan mu ce fala kaka ce hayya alal fala hayya alal fala kaka yi bin lit da ka ce fala kana a ku gaggawa ku tafi gona a gaggawa da gona da gona a gona nan mun mana karatu ka ce mana je gona mun karatu muke so na nan muna karatu kun gane masu kiran sallah ta yawa suna gayyatar jama'a ne a je gona a koma gona kun gane fala fala shine babban rabo falat shi gona kun gari da ko salla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun in ka kira sallah kai a daji daman ka mala'ika hagun ka mala'ika sun sallah da kai fa idza asana wa aqama salata aw aqama in har mutum ya kira sallah ya iqama ta sallah ko ya da sallah Sallawara ra'ahu bala'ika al mala'ikati absarul jiba akwai wasu mala'iku da kasan duwatsu su ne jibal duwatsu aka za ta saka bayan shi hmm? babu kadri sahihi min al-mizaj babu kadri ish babu kadri sahur babun da zai magana dangane da kwatankwacin lokacin sahur minan nida'i in aka kira sallah daga kiran sallah daga kiran sallan farko kun gane ko ma'ana daga kammala sahur zuwa a kira sallah ta biyu minti nawa ake so a samu shine wannan babun zai magana a kai حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يحيى يا رواية مالك نعم kuma daga Abdullahi bin Dinar shi kuma daga abdullahi ibn umar ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna bilalan yunadi bilayl inna bilalan lalle bilal yunadi bilayl fakudu washrab yunadi bilayl yana sallah da daddare an gane ko bilal ya kira sallah ne da daddare bilal yana kiran sallah ne da daddare hakulu mashrab Ku ku tsala bilal ku ci ku ci gaba da cin abincin ku ku ci gaba da cin abincin hatta yunadi ibnu ummi maktum har sai ibnu ummu maktum kun gane ko sai ibnu ummu maktum ya kira sallah ta kula shine mai kira da yaushe da zai ke muku ishara wannan hujja malam aka kuma a wakai a rawita mu je وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل يبقى بلال أنا كان صلى بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وشكرا لك كنا شهر ابن أم مكتوم يا أبو نعم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى ابن أم مكتوم مكتوم ما كان. لا ينادي حتى يقال له أربعة أربعة باي كلام الله في أنت في اليواي في اليواي وأتم مكانه شيني وده zo يزو shine wanda yakan zo don annabi mai warware rawanin sai sa masa yakan barware rawanin sai shin kuɗa masa ya zauna ya rika cewa marhaban liman ataba bi fi jarabi ba da lata wanda ubangiji na ya zarge a akan saboda abasa wata walla an ja abul a'ama mun gane ko duk ahlus sunna wa jama'a sun ce abasa annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya daura fuska wata walla juya baya an ja abul a'ama lokacin da makaho ya zo wajen shi wa ma ka yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai ko ya zo ne ya nemi tsarkaka ya musulunta amma man istagana ba anta lahu da sadda wanda yake sun wadatu su ne kake yawa gare su domin wato abdullahi ibn umma maktum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manufan ya musulunta zuwan shi ke da wuya sai ga sanadu da quraish shugabannin qurayshawa manya manyan mutane na qurayshawa amma arna su kuma sun zo wajen manzon Allah kama kan wani abu to sai ma'aikin Allah ya dauka waɗannan shugabannin su ma sun zo ne da harkar musulunci ga wannan ya zo makaho ne dan ya kunshe an mazkuran a community wannan manya manyan mutane ne imajin Allah ya kyautu ka san sun su musulunta ne sun musulunta duk gari irin makahon nan miliyan za a samu su ne musulunta kun gane to a hankalci kaga za a saurari wa manyan mutanen nan to sai saurare su ya sa wannan ya jira ya kawar da wannan shi kuma kawon nan ya nace yana buƙatar a fara saurararsa sannan a saurari waɗannan shi ya ɗarbe ya haka ba ya Allah ya sauka da wacan nan sura ya zarge shi a basa ya ɗaura fuska wata walla ya juya baya an ja a a ma lokacin da makaho ya zo masa wa ma ka kai annabi me ya sanar da kai in gane ko wa ma ka la'allahu yazzakka ka san ko ya zo ne ya musulunta amma mani na sai waɗanda suka waja suna ganin sun fi ƙarfin su shiga musulunci fa ta lahu da fadda su ne kake zuwa kake maza kake sauraron su to daga da annabi ya dauki idana tun lokacin da baka nan ya zo bayan bayan musulunta sai warware rawanin sai shin fada ya zauna ce marhaban liman li fi rabbi dan shi a da suka zo suka mada fasara da suka ce a basa ko wani kafiri mai can ne daura fuska wata walla ba annabi wani <laughs> Allah ya dare kun gane ko babu kitabul sala. babu da zai magana dangane da yadda ake buɗe sallah حدثني يحيى المالك نعم ابن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بسبته صلاته bayan Allah in zai bude sallah ya fara rafa'a yadayhi hatwa mankibi yakan daga hannayensa sai cin kafadinsa wa idza rafa'a ra'sahu in ya dago da garku'u rafa'ahu haka zalika yakan ƙara daga hannayen nasa wa qala sami liman yakan ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd bare rabbana wa lakal hamdu wa kana la mala Allah ya ji mai gode masa ubangiji godiya ta tabbata gare ka wa kana la yaf'alu zalika ya zama baya haka in zai tafi su wato ma'aikin Allah kuma ya kasance duk in kaga dai zai kafara har bayan ka daga hannun shi sai kin kafaru an ce sai kin kafaru ba sai ki ta haka ba sai ki ta haka kun gane ta gaban shi haka sai kin kafaru Allahu ko sai kin kunduwa Allahu akbar yakan yi haka in zai je ruku sai yakan daga hannayen in zai dago daga ruku yakan daga amma baya haka in zai je su sujuda kare da bid'a an gane ko shine wa kana la yafalu zalika fi sujudi wajen وحدثني عن مالك بن عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب نعم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاه Allah ya rika yin kabbara ma haka ga rafa duk sanda zai ku ya gode da ku falam tazal ka salatu. haka ne sallarta ayyaba duniya duk sa'ad da annabi zai wani yunkuri in zai dago zai in zai kara sunkuyawa zai kabara duk dagowa da sunkuyawa hafaza sunkuyawa rafa'a dagowa duk sanda zai dago ko zai sunkuya kan yi ne yakan yi kabara kun gane ko وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة wato lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi fi salat ya kasance yana daga hannayensa kun gane ko a sallah in yana sallah ya kada daga hannunsa in zai dago da barku ko zai ainihin da barku wala muje وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره كان يصلي لهم abu wurin da aka kasance yana ba sallah duk sanda zai yi duk sanda zai yi tafi wato zai zai sunkuya ya yi kafara in zai dago ba kan yi kafara idan sarafa qala in ya juya sai ya ce wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ya kare sallah sai ya ce wallahi na fi ku iya sallar ma'aikin Allah sallallahu za abu hurera abu hurera ce duk na bi su iya sallan ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam mu je حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاه عبد الله بن عمر يا كسر سينا كبر كلما افض ورفع جسم ده زي سنت يا كوزي دغو حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاه عبد الله بن عمر يا كسر سينا يفتح الصلاه رفع يديه عفوا منكبيه يسأل حاجة عنها أنت تيجي وإذا رفع رأسه من الركوع إيه أنا قلت هذا الركوع رفعهما دون ذلك يسأل حاجة wanda bai kai wannan ba wato in har misali in ma'aikin Allah salwa Abdullahi dan Umar ya kasance in zai fara sallah ya daga hannayen sai kan kafa ne dan zai da garku ya kan daga kun ko amma kai na kafaran in ke tabbara yi kabbaran har ma ya kan daga Allahu akbar kun gane ko to amma in ya dago da garku nan ma kan daga sami Allahu liman hamida to sai da wani kai daga ne ke ba in wani ya daga nan ne ya ka wani a wajen tabbara har ma kun gane ko to in zai je ruku sai daga Allahu akbar kai ya ƙara kaiwa nan inda zai yi kabbara har ma to ai Allahu akbar iya kunnuwa ko sai tun kunnuwa in zai ta kurku sai ce Allahu akbar sai tun kabo in zai dago ba Allahu akbar sai tun kabo sai ya rage sama din da yi da su kin gane ko na wa hadathni al-malik eh. an abi nu'aym wa hadathni kaysa eh. an jabir bin abdullah hmm. annahu kana yu'allimuhum at-takbira fi as-salat jabir dan Abdullahi na karatu da su kabbara a sallah ya ce فكان يأمرنا أن نكبر كل ما حفظنا ورفعنا يا كسن كده أمرت أمرت أكبر بي إن ذا ما تنك يا قولا ما تقول وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لا. إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة in mutum ya samu ruku ya samu liman a halin ruku sai kabbara daya na'am ajaza an tilka takbiratin wannan kafaran ta isa shi ina wani ya kosa sa ne ke faɗa muku wannan karatu eh amma mun yi wannan wato in mutum ka zo ka samu liman ya yi ruku haka mun gane ko sai kai kuma ka sahu kana zuwa ka ce Allahu akbar wani in tuke nan ko tuyin wanda ya yi <laughs> ka yi tuyin wanda an gane ko Allahu akbar yayi an gane ko wannan kabbaran ajiza akka ta riga ka ita ce ta harma ita ce ta ruku mun gane jiya wata dalili ya sa mun wannan bayanin mu je kana maliku ma maliku yace zalika izana wa bi shirka takbirati ibtida'i salati in wannan zai faru ne in ita wannan kafaran kwara ne da kai kayi niyan za ka yi kafaran har ma da ita ta buɗe sallah to sai ka ɗauke maka ta rufu da wasu ila malik an tambaye maliku an rajuli da kala an rajulin da kala ma al imam game da imamin da ya shiga ya tona sallar ta liman bala fiye takbiratan ibtidai sai man ta bai kafaran har ma ba wa takbiratan da yi kafara ruku'u ba har sai da aka yi sallah raka'a ba kafaran har ba ta ruku. da yi tuna annahu lam yakun kabbara takbiratul ibtida ya tuna bai kabbara har ma ta buɗe sallah ba wala inda ruku'u kuma bai yi ma ta ruku'u ba wa kabbara fi raka'ati thaniya amma ya kabbara ta ya yi kabbara raka'a ta biyu kala kuma maluku yake ya sake sallar shi na gusu walau sahama al-imami an takbiratul iftitahi da ashe ce mutum zai rabkana in yana tare da liman bai yi kabaran buɗe sallah ba kabaran harma wa kabbara fil ruku'il awwal amma kuma sai ya kabbara da ruku'un nan da ake farko ra'aytu zalika mujdiyan an to wannan ina ganin ya wadatar kana ma bi ada siratul iftitahi in har yan fa in yan niyan kabaran wannan ta buɗe sallah dan kaga ita ce dai in wannan na'am kana malikun ma maliku yace billazi yusalli li nafsihi game da wanda yake sallah ga kanshi bana fiye takbiratan istitai ma'ana mutumin da yake sallah shi ɗaya tak na'am shine da nafsi shi da mutumin da yake ne dama muna da jami'i muna da liman muna da mai sallah shi da to nan mai sallah shi da bana sai takbiratan istitai sai man manta da kafaran harba innahu yasta'limu salata yace wannan ka bai sake sallah shi wa qala malikun ma maliku yace imamin yansa takbiratan dangane da wani limamin da ya manta da kafaran harba sai da ya kare sallar ya ce ni ina ganin wannan limami ya sake sallah mamun su ba su sake sallah wa in man kabbaru in waɗanda su suke bayan su sun yi kafara shine ne ba su sun yi fa innakum yu'iduna duk da haka ne za su sake saboda an za a liman da ya aiko yi da shi liman da ya zo kawai ɗaya ta sau rasu sokoto ɗaya ta sau alhamdulillahi rabbil alamin kawai ya fara kaga ya manta da ne ya manta da kabbaran harba kun fahimta da kyau to amma ko kun yi kabbar barin lawo Ya ce wannan limami ya sace sallar sannan kuma ba mamunsa ban sake sallarsa ko da ba sun yi mai saboda ai kabbara din nan wajiba ce eh. babu qira'ati fil maghribi wal isha yanzu za mu ci surorin da ake so a karantawa a sallar maghriba da isha dan ka zo ka jawo kin yi mana hadisi ba ka san nan su a hadisin ta ba ka ce annabi ya ce za ka mutane sallah ka tawaka to shi ma ma'aikin Allah liman wanda ko in daɗin abin liman ne ko ma mun shi dalla eh gaba ɗayan waɗanda ma'aikin Allah ya sallah a ba su sunan ya yi sallah a bayan abubakar ya yi sallah a bayan abdurrahman dan awo to sai wa su biyu ne ake cewa sai ma'aikin Allah ya sallah a bayan su sauran salloli ko shi ne mai, shine liman to shi ma liman ne kuma tabbas shine yake mana in zai mutane limanci mai mai bari mutum da yake nashi sauƙaƙawa da mutum a matan ne da sun faɗa zan yake na nashi sauƙaƙawa ba ku gane wani limanin zai ce بدا عامة الله لأن يضرب عليه ولكن ثم نزل الله to bari mu saba tsawon manzon Allah sallama a sallar magriba da isha mu je yahya an malik na'am an ibn shihab an muhammad ibn zubair ibn mut'im na'am an abi anna qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qara'a bi suri fil badr kaji kaji so ba kin Allah ya karanta suratul tur tur ya karanta ta a sallar mai ta ji zama tsawa da ya sani al-maliki al-ibn shahadi al-ubayd al bin abdullah ibn utba ibn mas'ud an abdullah ibn abbas an umm al-fadl bint al-harith na'am umm al-fadl ma ma ma ya ma ya ji harda da abbas ma dan abbas wa ta ji shi abdullah kenan ko anna ummul fadl bint al-hari sami'at ta ji abdullah ibn abbas kenan ya qara yana karanta wal mursalat bi urfa faqalat lahu sai ta ce masa ya kai dana zakartani bi qira'atika hari karan karatun da kake wa watannan sura ka tuna man inna hala akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya tsarafu da hafin magrib. Ita ce tsura ta da na jama aikin Allah na karanta ta a tsallar magriba. Ita ce daga nan ban ƙara karatun shi ya rasu. An gane ko? Tsura ƙanshe da zan iya tana Allah na karanta ta a magriba wani mursa lafi. An gane ko? Su ne sabakawa a magriba. وحدثني عن مالك عن ابي قبيب مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نصيب عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله السنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق يشي نازو مدينة a lokacin abubakar shine khalifa ba a cikin ma'aikin Allah bai daɗe bane duniya ba fasallaitu wa ra'a sai ne sallar magriba a bayan abubakar bakara a cikin raka'atayn al-ulayayn sumi al-qur'an karanta fatiha a rak'o'i biyun farko ta da wata sura da sura a kisarul mufassil akwai surori ake ce musu kisarul mufassal hmm. wato a wato kisarul mufassili mudafun wa mudafun ilayhi ƙisarun mufassal asalin dai abin aluga al-mufassal shine rabewa faslun shine rabewa ƙisarun mufassal guntaye guntaye surori suraye mara zumi wanda za ka ji nan da nan ka gama wannan ka shiga nan ka gama wannan ka shiga nan nan da nan nan da nan nan da nan kafin haɗa su ne sai ga surori ne barkatai suke zuwa su yi guda ba irin wajen su bakara da za ka fitar da ita fuka cikin sura da yawa kun gane da yau a'a tattaruwan surori da yawa mujmu'atun min as-suwar nan ne za a samu maka da ido daya to shi ake ce masu kisan an gane al mufassal kisarul mufassali an gane ko wato mufassal waɗanda a rarraba suke nan da nan za ka ji tana fitawa da karshe wata to malamai na al'ulumul qur'an suna da maganganu akan cewa daga ina suka fara mafi shaharar maganganun guda biyu suka ce sun fara daga suratul hujurat an gane daga ne daga hujurat Wasu suka ce a daga suratul qaf daga me daga suratul qaf daga nan zuwa ƙasa su ake kira wato ƙasarun nufassar kun gane ko muje daga nan suka ce aka fara qisarul mufassal kun gane ko ko ka ce suratul hujurat ko me kuma kama shi ana mu fahimta Ya ce abakar ya karanta fatiha a sannan sallar magriba ya karanta sai cikin surorin qisarul mufassal kun gane ko ya karanta guda biyu kuma kama fi zalika ya miƙe na sa a uku badalautu minu na maza kusa da shi hatta inna thiyabi la takadu an tabatta thiyabu sai tufafi na ya kusa ya shafi nasa tufafin sai na je karanta fatiha da watan aya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا karka kakkatar da zakata mu ba da izka da ita bayan ka shigar da mu wa hablana ya Allah ta'ala alaka mana baiwa millatun ka da gare ka rahmatan baiwar rahma innaka antal waqaf ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal waqaf shi ana san a karanta wannan a raka'a ta uku ta magriba ita kadai aya ita kadai aya ita kaɗai ayar a cikin sautu Ali hmm? A asirce, kun gane ko? In ka karanta Fatiha, ka karanta Sura a raka a farko, karanta Fatiha, karanta Sura a raka a tsaye. A raka a ta uku ya karanta Fatiha zai kara da rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kun gane ko? Ana so karanta ne. Wacan nan aya. Allah kun gane ko? karanta ta ina a raka a ta ukun ƙarki ma mun ka suka ce lafiya malam muka jin kwanan nan raka a ta ukun ta kan ɗanyi tsawo sai karanta da su muje wa haddasani ne malik an nafi an na abdullahi bin umar kana idza salla wa adam abdullahi dan umar ya kasance in zai yi sallah shi daya ya karbu bin arba'in jami'an min kulli raka'atin bi ummi al-qur'ani to a raka'a hudun duka kowace ya karanta mata ummul qur'an fatiha wa suratin al-qur'an kuma ya sura wani lokaci ya da surori ne guda biyu wa salati fi raka'atin wahidatin kai surori ma uku a raka'a min fariida a sallah ta farilla wa yaqra sirra sa'atayn min al-maghrib raka'a bayan farko ta sallar maghrib ya karanta zalika bi ummi al-qur'an ma'ana kamar yadda yake karanta wadannan da gaji a ba to kuma yake karanta fatiha suratin karanta sura gane wata sura shi wata sura haka wannan a cikin yana kuwa mana abubuwa da yawa abu na farko dai abdullahi dan umar wannan asarin nasa ya nuna in zai yi sallah ya raka a gudu, a zahar ko la'asar ko isha kowace ya kamata sura ya kamata fatiha ya mata sura wani lokaci duka hudun fatiha da sura duka hudun fatiha da sura fatiha da sura a sace fatiha da sura a sace duka a sallan azan duka a sallan la'asar duka a sallan isha ko ce fatiha da sura illa sallan isha ta biyun farko a bayyana ta biyun karke fatiha da sura a sace aka rike wannan kun gane ko abu na biyu wani lokaci abdullahi dan umar sai ka zo ka cin mashi a wata sallah sai wacce ake bayyana karatu ko sai ga ya haɗa surori biyu uku shi ya tuke a raka na da haka in kana wannan ga hujjar. ka karanta alamta da kaifa ka karanta da ilajin barashi ka karanta a ra'ayikan da duka a ne duka karanta a raka daya abdullahi dan umar yana haka an fahimci wannan da kyau sannan a sallar magriba ma yakan karanta surori guda biyu a وحدثني يحيى عن مالك وحدثني وحدثني يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت العنصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العشاء فقرا فيها بالتين والزيتون wato malik dan anas wato malik ya yi ruwaya daga yahya ibn sa'id an adi عن البراء بن عازب daga takwaranka barra ibn azib annahu qala sallaytu ma rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-isha'a la yusalla al-isha'a ta ba'ikin Allah fa qara'a bi kama fi tin sai karanta wa tin wa zaytun babul amali fil qira'ati babun da magana kan yaya ake yin karatu mun gani haddathani haddathani haddathani an an abiyi an aliyu ne abiyu talibin an na rakunan lafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ha an lulusun kasiki wa an takhattum bin sa'abi wa an qira'atul qur'an fi rako annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi hani kan akan ya tufafi na alkasiki tufafin me tufafin kasiki shine tufafin alhariri ko wanda aka lullube shi da alhariri yake tafi me mun gane ko ina fatan mun gane shine lugusul qasiyyi tufafin da aka lullube shi da ne tufafin da aka lullube shi da alhariri wa an takhattum zahabi sannan ya hari akan takhattum zahab ka sanya zobe الذهب الذي هاي سنيا انا اكرنت القران يا ركوع ان انا هنا نعم. اكرنت القران ثم ابا جان حدا تسي بركه فارا ركوع وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي كاظم السمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه وينظر بما يناجي به ولا يذكر بعضكم على بعض بالقرآن kun gane ko ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito wajen mutane suna yin sallah alhalin sun daga muryoyin suna karatu sai ma'aikin Allah ya ce shi mai sallah yana ganawa da ubangijin ku ne ɗayan ku ya kalli girman wanda yake ganawa da shi kar wani ya rika bayyanar ma wani da karatu sai ku zo kuna karatu wannan yana karanta can wannan yana karanta ayan azaba wannan yana karanta ayan rawa guda ne ko kakkurka wanda ce wallahu gafurur rahim kun gane ko shikenan wancan kuma yana kawo aya ta shadidun zuntuka wani ya ce wallahu gafurur rahim إن الله شديد والله شديد الانتقام كما أقول كذب in ka ce gaban rahim wani ya ce wani ya kyau ya ta saboda kowace aya akwai zubunta haram ne mu zo nan suka inda ba kira alki na halka ba muna sallah wannan yana bayyana wannan yana bayyana wannan yana bayyana don Allah sun zama ya hana wannan kun gane ko daga wannan wannan ba ku shi wajen koyo duk malaman a sun ce ba laifin duka bai da muke nan tun kowa yana karanta kasan shi don ya haka ce amma a sallah an hana wannan wa haddasana wa wa haddasana an malikin an humayt an humayt at-tawili an anas ibn malik annahu qala qumtu wara'a abi bakr wa umar wa usman fa kulluhum kana la yaqra bismillahir rahmanir rahim idza ftataha as-salah kan gale ko kun ji anas dan yana cewa ya tsaya a bayan abubakar da umar da usmanu dukkansu sun kasance ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim za su fara sallah kawai budewa suke su fara karatu fatiha ba bismillah mu je malam karanta a guje wa hasbi al-malik al-amri hadith مالك عن أبي أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن yace mun kasance muna jin karatun Umar dan Affan inda jari abi jahamin bil bala a wajen gidan gidan abin bil bala al balatu sunan wuri ne نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاه ما كان saurara yana nuna gambiya kenan sun karatu kunna nasma'u qira'atan qira'ata Umar ibn al-Khattab inda dari Abi Jaham mu muna idan Abu wanda yake wani wuri ake ce mai balatu muna didi wurin amma muna jin muryan mu yana yin karatu wani na mutum zai yi sallah ta bayyana ya rika mai rika ɗaga murya yana bayyana gane ko kuma wannan yana nuna ba laifi ba ne muryan ya fita za ka iya dogaro da wannan don sa su bika suna jin muryan wa umar kun gane kuma da ba ka kuma ta hadisi ya zo sai cikin abu da a sallar dare annabi yake yana kewayawa daga kai sai ya ji abubakar na karatu dishi dishi duk umar na karatu duk anguwa ɗauka in ka zo ko ci kallon sai ka ji kira an kuma tsakar dare da gari ya waye ba ki Allah ce ji din da wuce kuna kiyamar da sai na wuce ko bari dan kana karatu sai na kaga ku ji kyau da ji abin dishi dishi ba kadan kaga murya da Allah kai na ji naka daga nesa ana ji Allah ka dan rage wala ta jar su salatika shike da kun gane ko mujir anna anna abdullahi ibn أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام عبد الله بن عمر ya kasance in wani abu ya kuɓuce mace na sallah daga limaminsa. Shi ma da harafi imamu bil qira'a. Cikin inda liman yake bayyana karatu. Annahu idza sallama al-imamu. In liman ya sallama. Kama Abdullah ibn Umar. Ya ga dan Umar zai miki. Fa qara'a li nafsi to in ya zo zai rama zai karanta a sirrance shi ne linafsi zai karanta a yaya shi ma ya tsabiya Kun gane ko shi ma ya ƙabiya cikin abin da bakara a linafsihi shi ma ya ƙabiya wa jahara cikin ramuwan da zai yi wa jahara wadda liman ya bayyana kun gane ko a shafin abin da yake so nuna abdullahi dan umar ba wai yana kwaikwayon abin da liman yake yi ne yake yi ba ba a ramuwan ba a rankon bayyanawa ko asirtawa ka nafne umar abdullahi dan umar ya kasance Iza fatar ko shaikon in wani abu ya ce mashi cikin abin da liman ke bayyana da karatu to shi zo faqara al nafsihi zai karatu ga kansa ina ga kansa annabsu ana da ɗaukan ma'anan a tsirka wasu baka fi nafsika annabs ya yi a asirce alhalin wajen hara shi ne mamun shi ne a nan yana so ya nuna maka in za a yi rankon sallah in za a rama to ana rama aiki ne amma ba a rama salon karatu gane ba in limami na ya bayyana karatu ba zan ce dole abin da ya kuɗi ce ban samu ba na bayyanan nan karatun nan nima sai na raba ba a haka misali sallar magriba sai na sami raka'a biyun ƙarke raka'a ɗayan farko ta kuɗi ci mani a yaya liman ya yi ta karatunta a bayyane domin yanzu aikin raka'a aka ce irama ba a ce irama hatta kukucewan bayyanar wanda liman da aka ne ina tayi sai in yi ta a asirce sai in kawo raka'a ɗaya fatiha ba sura a asirce ba a ɗora man yi ramuwan salon karatu ba ga Allah kun fahimta ba a ɗora man yi ramuwan me salon karatu ba ce in wannan ba ina fatan kun gane da mun gane nan da kyau shi yasa a wato kullum in har ka zo ka cimma nema kawai jini za ka rika yi a takaici cika sallar ka za ka rika yi ga Allah kun gane nan na je na dan raka in ka samu sai ka miye sau, fatiha da sura a bayyane sai ka je kai zaman tayya yanzu ko in ka dauke nan biyu da wacce ka samu ɗaya ta liman duk da kan liman ɗin fatiha ba sura na ta kai ya dame ka wani mun gane da kyau sai ka kawo fatiha da sura a bayyane sai ka haɗa ta ɗauka ka samu ta liman kana da biyunka in ka miƙe kawo fatiha ba sura a asirce karka ce to ai yanzu ne raka ba ta duk fatiha ba sura rakawi guda biyu a a karka damu da wani. ba a ce sai ka biya ba an gane da kyau to mu je malik الذي دليلهما أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن زبير بن مطعم لا كسن شيء إنا ينصلى أجيبا don in bashi in tuna bashi muna sallah mun gane ko da wannan babu yana mana magana kan ayyuka harkar duk wani abu da ya shafi karatu ya ake yi ko ba haka ne muke karanta to shi ne yace muna sallah na kasance ina yin sallah a gefen nafidu bin jubairu bin mut'im an gane ko je ji dubnu rumman ko radidu bin rumman cikin qur'ani ko yanzu mutumi. to in a tana neman ta sarki malafi bin jubair sai dan zunjire ne da dan taɓa ne shine ya gumuzu ya taba ne fa aftahu alai sai in masu buɗi kina mai shi wala nu musalli muna sallah shi wa laifi bane kalli ma baka shi mu je babu qira'ati fi subh ya ake karatuwa asuba حدثني An عن مالك عن هشام بن عروه عن an ان ابا بكر الصديق an ce magariba ko suratu da musala to bari mu ji asuba anna ababakar ne siddiq subha abubakar sai ya karanta ya yi sallar asuba sai ya karanta suratul bakara. a raka'a biyun gaba ɗayansu waye wannan raka'a farko da ta biyu bakara a asuba izuna duka a raka na kun gane mu dai وحدثني عن مالك عن كان عن ان سمع عبد الله جرب تبي ان جرب بقرة بيو كي أنا تدو في دربي تدو في دربي كم بجي يقول نعم صلينا وراء عمر صلينا وراء عمر صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح من يصلي الصبح بعد عمر فقرأ في سورة يوسف da ya karanta suratu yusuf ya hada da hajji ya ya mutu kara akan yin karatu ba sai akan nan lakai kai a hankali mulki shine bati'a ta dalla dalla kun gane bati'a daga batsat me yasa ake cewa agwagwa albatsat eh, eh? <laughs> saboda tafiya lakai lakai na ba, to shi ne eh, bati'a man fasa abihi amalu lam yusalbi da su kun gane ko hmm. hankali فقلت فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين حين يطلب الفتوى to shi kenan shi kan shi mai ruwa ya ji aiki ya yi aiki ba aka yi da zaran alfajir ya bullo ake fara wannan sallah alfajir na bullowa ba ya bata lokaci kala ya ce kwarai a jan haka ne kuwa alfajir na ake gasawa wa yi yusuf a dasa da shirin a asuba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعه الى ابي عبد الرحمن إيه. عن القاسم بن محمد ان ان ان ان القرابصة بن أمير الهلفية قال ما أخذت سورة يوسف إلا إني ما سورة يوسف فاتيت الى sai da افان اياها في kullum yana maimaitawa yana yawan maimaitawa ke ba laifi ba ne ba ne man yari kan surori ɗayawar ta ya ce ban haddata suratun yusuf ba face sai a bakin usman dan Afan saboda yadda ya kiwon maimaita su a asuba yin kasar ma gane yuran tudu halana yawan maimaita mana su da yake a asuba وحدثني عن مالك Abdullahi نافع أن عبد الله بن عمر Abdullah dan Umar a sallar asuba a halin tafiya akan karanta bil ashr suwa wa surati da tiwalul mufassal tiwal da kisarul sune na ƙasa sosai surori goma kaga da alamtar kai ba zuwa nasi surori na hmm? to halatta zai haifin karanta Bi fi kulli rak'atin bi ummil qur'ani wa sura ko sai ya karanta ummil qur'an sai ya karanta wata sura babu ma za a fi kulli qur'an babin da ya zo ya magana dangane da karanta fatiha حدثني يحيى عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن العقيل ان ابا سعيد lalle abu na kudri maula amir bin quraib mhm. akhbaro ya ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nada ubayya bin ka'ab lalle annabi sallallahu sallah falamma ya gama sallar sa sai cin mata فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده sai ma'aikin Allah ya tsora hannunka kan hannun ubangiji ka abu daidai lokacin ubay bin ka'ab yana so ya fita daga masallaci faqala inni la arju an la takhruja min al-masjid ma'aikin Allah ya ce ina fatan kakka fita daga masallacin nan hatta ta alama surat sai ka san wata sura ma anzalallahu fit tawrat Allah ne saukar ba cikin at-taurat kai har ma cikin injila kai har ma al-qur'anin karan kanka kamar wannan sura bai ce wata sura ce ubai ya ce sai na zama ina tafiya da kai da kai ina tafiya a hankali ina fatan annabi ya faɗa min wannan sura sai na ce ya ba ikin Allah a suratun nabi wa akali da annabi ya bar magana ta zai na ce ya ma ikin Allah suran da kai man alƙawari cewa bayan da Qur'ani da Injila ta. kaifa taqra'u bi tahta salat yace to ya kike cikin karatun ka in ka fara sallah kana yace alhamdulillahi rabbil alamin yace sai na karanta A al-fatiha alhamdulillah hatta ataitu ala akhiriha sai da naje karkenta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce wannan sura ita ce bakwai abu mai mai tawa ita ce alkur'ani mai girma wacce aka bani a sabon masali

gane sha bakwai kenan ko su sha bakwai kake karantawa kuka Su kai wata su nan za a kai na banda kiyamun lele banda na fana banda shi ne a tabbata na mu je وحدثني المالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه kenan wahab kai kaisan kun fahimci almajirin jabir ne inda kuna ta jin yana yarwa da jabir annahu salli a jabir ibn yace ya ga jabir a abdullah yana cewa wanda ya salla raka'a daya lam yaqra bai karanta fatiha ba bai salla ba illa sai in a bayan limin yake domin kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wannan bil jahriyya amma in malamin yana tsirtawa ne sai ma ana so a karanta fatiha kun gane ko babu qira'ati khalfa al-imam babu mutum ya rika yin karatu a bayan liman a inda liman bai bayyana wa na za a da na fara ishara inda liman bai bayyana karatu ana so kai karatu na'am haddathani yahya an malik na'am عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن yantaccen bawan ka sha mugu da dukura yana cewa na ji abu hurera yana cewa na ji manzan Allah kira da abinci Allah tabbata a gare shi yana cewa Tun mutumin da ya sallah sallah bai karanta fatiha ba yankakkiya ce yankakkiya ce yankakkiya ce ba ta cika ba

domin ni na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini da raba sallah biyu ni da bawa na na raba ta gida biyu wa nisfu hali rabi dawa wa nisfu hali abdi rabi ta bawa ta abdi ma fa'ala bawa na zan ba duk abin da ya tambaya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku karanta wa yaqulu eh, yaqulu al-abd bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin karanta ku da Allah ya kasa abin na'am ai shi ba yakan ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta kai ka ga wannan yabon Allah yake yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala to an ba ya kace ce alhamdulillah godiya ga Allah Allah ya ce a madani bawa na ya tunce na mun ya yabe wa yaqulu al-abd sannan fa bawa yakan ce ar-rahmanur rahim mai rama mai jin kai yaqulu Allah to sai Allah ya ce afna alayya fa bawa na ya sai bawa ya ce shi Allah shi ne mamallakin maranin tsiyama to sai Allah ya ce bawa ya kan ba baba ne bawa ya kan faɗa duka a karatun sallah ta fata Allah ne dai ka muke bauta ka dai ka muke neman sauke ba ko to ita wannan aya to Allah ya kan kasa ta ne tsakanin shi da bawa tunda ba a zan ka yi lallai ne ba to bawa na cewa kai muna bauta maka abu biya ka samu masu bauta da wanda ake bautawa sai Allah ce to na raba an gane ko wali abdi ma ta'ala duk abin da bawa na tambaya zan bashi bawa ya kan sai. Allah ka kire da mu hanya mu ya hanyar waɗanda ka nima gare su banda waɗanda ka fi da su cikin Yahudawa banda matattu na tsara kenan marasu ilimi waɗannan gaba ɗayansu na bawa na ne shi bawa na kun duk abin da ya roƙa zan ba shi kun lura waɗannan addu'o'i ne kike na surafa ka fiye da mu wanya wanda zai ce hanyar waɗanda sai ni ni'ima har duk addu'a kace da ka wajen nan ta gaci wa An al-malik نعم عن هشام بن قروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يدعو فيه ya kasance yana yin karatun fatiha a bayan liman inda liman bai bayyana karatu wa haddathani an malik an yahya bin sa'id wa an rabi'a bin abi abdurrahman an al qasim muhammad kana yaqrabu khalf al iman qasim bin muhammad al bin muhammad ya kasance yana karatu bayan liman fima la yaj'u fi limam bil qira'a inda liman bai bayyana karatu wa haddathani an malik an yahya bin hmm. wa anna nafi'a ibn jubair bin mut'im kana ya khalfa al-imam da kasance yana yin karatu bayan liman a inda zai iya bayyana da karatu maliku ya ce wannan shine mafi girman abin da na ji, mafi son abin da na ji. babu tarkil qira'ati khalfa al-imam da ta'arafi wannan baban zai magana dangane da duk lokacin da liman yake bayyana da karatu ko ba za ka yi karatu ba a bayan mun ji inda liman yake akantawa za ka yi mai yanzu za a faɗa mana inda liman kuma yake bayyanawa ba za ka yi mai kenan ka san kake ai ka huta mu je ya yahya an malik ya ba labarin shi kuma da zai ma da ku yi anna abdullah ibn umar lalle ya zai dan umar kana idza su'ila hal yakrahu a khalfa al-imam ya kasance an tambaye shi shin wani mutum zai yi karatu a bayan imam yakan ce idza salla ahadukum khalfa al-imam in da yanku zai salla a bayan imam fa hasbu fa hasbu qira'atul imam karatun liman ya isa shi wa idza salla wa adaku in zai shi daya ya kara ya karatu ala ce. kana abdullahi ibn umar la yaqra'u khalfa al-imam abdullahi ibn umar ya kasance baya karatu a bayan liman kana yahya ya ya ce samitu malikan naji ma maliku yana cewa al'amru na. al'amari aurun wa ina an yaqra'a ina yawa muje an ya kara arzikin wara a liwari lallai don suka ce al'amari a wurin bukarar su ganin gaban ya an kara arzikin wara a mutum ya yi karatu a bayan liman bima na ya ga haru fi imam bil qira'a inda ne wanda ya bayyana wa wa yasruku li qira'ata ya kala ta to bima ya ga haru fi imam bil qira'a inda ne wanda bayyana wa wa haddatha li yahya an malik an ibn shihab hmm. an ibn kaymat al-layth eh ana abi qurayra lare lalle ma aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sarafa min salatin jahara fi hadhihi alqira'ati ya juyo daga wata sallah wacce a cikin ta ya bayyana ya bayyana karatu faqala ma'ana ya kammala take ne ya sallama sai ya ce hal qara'a mali minkum ahad ahadun hanifan dazu da nake karatu a bayyana a cikin ku akwai wani wanda shi ma yana karantawa a zuciyarsa cikin mamuna qala rajul sai wani mutum ya ce na'am ana ya rasulullahi kware ina yi ka Nika na rika ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai ma idan Allah ya ce inni aqulu ma li unazikul qur'an. Unazikul qur'ana. Inni aqulu ni kam ina cewa mali me ya faru munazabu ake jayayya da ni alqur'an na alqur'an me yasa ake jayayya da ni in ce wuta a ce aljanna in ce wuce aljanna a ce wuta in ce wutan a ce aljanna in ja ayar rahama wani ya ja man na azaba in ja na azaban wani ya ja man na rahama wa ake kurta karatu bayan ina bayyana da karatu ayya annasu alal qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu to daga nan sai jama'a suka je da yin karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da inda dabi'anta annabi yana bayyana da karatu cikin da da suka jira haka ga wannan babu ne mana gwari gwari an faɗa mana san da ake so kai karatu a matsayin ka na mamu an faɗa mana san da ba a so kai sai ce babu ma a fi ya fi bi amini khalfa liman babu da zai magana dangane da kace amin a bayan liman hadathani yahya an malik an shahab an sa'id bin musayyib eh, eh. wa abi salma hmm. ah, bin bin bin abd الرحمن أنهما أخبره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يتم الله يأتي إذا أمن الإمام فعلم إن من يتي آمين وما قلت آمين فإنه من وافق تعليله تعليله da الملائكة Don duk wanda wato mala'iku su ma suna cewa ne hmm. in liman ce amin mala'iku suka ce amin to kai ma ka ce amin saboda in kuka tsira kana faɗa suna faɗa ka dace suna faɗa kana faɗa to tsira da ma ta kaddama min zambi to za a gafarta ma mutum abin da ya gabatar gaba ɗaya na aikin Ta shi zulebi ibn shahab abinci. wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu amin bayan Allah ya kasance kan ce amin wa haddathani an malik an sumayyi maula abi bakr hmm. Ana abi salih bin samman hmm. Ana abi hurairah anna hmm. rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza qala al-imam غير المغضوب عليهم ولا الضالين in liman ya ce in ya ce ka kirar da hanya wajen ce a banda waɗanda sai ku ci da su banda ba ku kulu amin ku ku ce amin kuma mu da kuma wafaqa qawlu qawla al malaika dan duk wanda magana ta ta dace da maganar Ku kira la kuma taqaddama min zan an ya ce masa abin da ya gabatar na alhaki وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن an عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال iza kala ahadukum amin in ɗayan ko amin wa kala fil mala'ikatu fis amin suma mala'iku a sama sukan ce amin ɗin to aka ce jirawa mala'iku sun ce shi ya ce sai aka samu dacewa aka jera wa an gafarta mace abin da ya gabata ba'aikin Allah sun salama ya ce ya kala al'imamu sami Allah liman habidahu in liman ya ce sami Allah Allahu liman hamidahu qulu Allahumma rabbana lakal hamd to ku ku ce Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al malaikati domin ko duk wanda zan kai ke dace da zan kan malaiku to an gafarta mace abin da ya gabatar na zulubin shi babu al amali fil babin da zai magana dangane da yadda ake zama a sallah haddathani yahya an malik an muslim bin abi maryam an ali bin abd alrahman ma'awi أنه قال رآني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا جدي وأنا أعطف بالحصبات إنا وأتاري تقول da yadda na juyo sai ya hana na wasa da tabuwa a dana ya ce man اصنع اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع kai kamar yadda ba idan Allah yake yi ba kultu da ya ce masa Rasulullah ya sallahu ya Allah yake yi kana kana idza jalasa fi salati ba Allah ya kasance in ya zauna a sallah da akaffa kul yumna yakan sanya hannunsa na dama a cinyarsa ta dama asabi a kun kulla shi ya tsuntsaye kan jirgin su wa a shara bi kusa da kamar gane haka wa ashara fi asbuhi allati tali ibhama sai nuna wannan wacce take kusa da babban yaka. wacce ba babban yatsa kenan ku take kusa da babban yaka. wa wada akabba kul yusra ala fakhdi yusra sai ya sanya hannunsa kafin hannunsa na hagu akan shine sa ta hagu wa qala haka ba kana yaf'al sai ya fice banga Eh, kai kai ba idan Allah ke aikata kun gane ko kuma gane ko kun gane eh? mun go ya gane to mu je wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar annahu sami'a abdullah ibn umar wa salla ila janbihi rajul ya to ya ta ta dan umar a lokacin da wani mutum ya salla a gefen abdullahi dan umar kai nan ma da nasa fi arba'in tarabba'a wa salla bi lokacin da wannan mutum ya zauna an gane tarabba'a sai mutumin nan ya tarabbu'i ya naɗa ƙafa tarabbu'i gane harɗe kun gane tarabbu harɗe haka kowa gane ya ke cin tarabbu a mafi kyawun zance shi ake yi in za a za a yi sallah a zane haka shi ne tarabbu kun ga haka shi ake kira ne shi ne tarabbu irin wannan Ba ka ake aka fi so kai sallah a daure da dai ba za ka iya wasu kare ce ba laifin ban kawo da wani kayi wani ba dai an fi so kai bai yawa wannan sarrafa yi da to sai ya zauna sarrafa Na falan mun sarrafa abdullahi akwai wata akwai latifa wata latifa hmm? latifa wani koyon karatu sannan kaga ya ce karna ina wajen falon ma da lasar rajulu biya arba'in tarabba a wasan na rijilai an gane ko falon ma da lasar rajulu biya arba'in mutumin wannan zaman shi ne da lasar biya arba'in da lasar biya ɗaya biyu uku da lasar biya shi ne da lasar biya arba'in an gane ko فلما انصرف عبد الله Eh, wasana ya shigar da ɗaga shi da sana. Anan man sarrafa Abdullahi. Ka karanta ɗin nan? Na karanta. Eh, ya fasara? Na fasara na ce ne. Tarabba ya tarabba yi, wato mutum ya zauna a kudu na faɗa muku zama a hudu ko? Tarabba ya harde, wasan na rikilai shi shigar da wata kafa cikin wata kafa. Mun gani? shine sanna da silaishi kaga wannan kafar ta shige ina wannan ma ta shigo nan shine sanna din ya wata kafa ta shige karkashin wata an gane ko shine sanna an zauna da shi da karanta da muje falamma sarafa abdullahi lokacin da abdullahi ya ya kare sallah a fadalika alai sai ya aibanta sai mutum ya ce in naka taf'alu zalika sai ma kana haka fa qala abdullah ibn umar abdullah ibn umar yace inni ashrik san da haka nake haka ban da lafiya ka zo wato kullun su awan haka shi ya ga da umar wata rana zai yi sallah zai shi a haka yana zaune a haka shi shi ya kwafi kun gane sai dai shi kullum zai sallar shi azhar al-azhar magriba isha in sha in zai zauna kawai sai ya dinga haka abin shi sai ya canza irin wannan hatsai da irin wannan hatsai yake kun gane ko to da ya gera ta irin wannan hatsai shi ne sai ya aibanta ya ce kan me yasa kake haka ce kai kana yi na wara da nan tana yi ce to ni dan da nake yi ba ni da lafiya an gane na da akwai karatun da zai kura da koyon majalisai ba ka ba kai wani dalili zai sa kai shi kuma wanda yake ɗaya zai ɗauka a tutun da yake وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاه. يا يا عبد الله بن عمر ينا تربع في الصلاه. ذات لفظ. قال ففعلت. وقال وكان التي وعتمني عن مالك عن صدقة بن عن المغيرة بن حكيم أن قراء عبد الله بن عمر يرجو بالسجدتين في الصلاة على سجود على سجود قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي نعم. وذلك يوى

an gane da kyau. Falan man su hafa da kan alabu zalika. Ya tsare ce na zanka zaman tsakanin su juda guda bi kana zama a tijadiganka. Fakala inna alaika sunnatu salati ce a ba sunna ba ce bata sallah. Wa inna ma af'alu hadha min ajli anni ashtaki. Yace ina yin haka ne saboda me? Saboda lafiya. kun gane ko malikiya kun san daman ta shi wannan zaman saboda waɗannan dalilan a malikiya wannan zaman a sallah dogaro ne in kai sai ka yi ba an gane ko wannan zaman da suke gani shi da shi kun gan shi Abdullahi dan Umar in ya yi ya ta in ya ta farko in zai komo ya yi su dudar farko ba zai komo ya zauna ba sun tsane ya ƙara zuwa su duda to sai ga dan umar ya zauna haka an gane to amma in yi wannan zaman in yi wannan zaman sai aka sai wani ya mashi tambaya abda dan uwa sai ce to wannan zaman ba ta sallah ba ce ina yi ne saboda ban da lafiya ba zan iya sama in giftira su haka ko kuma in yi tsawon tawarruku haka ba an gane da kyau sai ce na yi daidai ta hanzari Ba ma zama ce ta sallah inda hadisai sun zo sun tabbata akan da duka da ba su yi ruku da ita ba ya halatta kai wannan abu da ashabu sunan suna da hadisai kan wannan haka ya halatta ko wannan zaman a kanin su juda biyu ko kuma wannan zaman haka wannan ana ce masa ikirashi. wannan kuma game da kuka sani ana ce masa ikyawa duk sun halatta mun gane ko je wa haddathani an maliki hmm. an abdurrahman ibn al-qasim hmm. an abdullah ibn abdullah ibn umar annahu akbar hmm. annahu kana yara abdullah ibn umar yatarabbu fi salat yace ya ga abdullah dan umar yana tarabbu ila sallah Zata ta in ya zauna qala eh fa alfi wa ana yawma idin E, dai haka ina maka shi mana hali abdullahi ya ga dan ya hana ni ala inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka al Ya yace abin da yake sunna ta sallah hmm. shine ka kafa kafarka ta dama wa tasmi rijlika al-yusra ita kuma ta hagu ka naɗe ta fa qultu lahu sai na ce masa innaka taf'alu zalika ai kai ma tana wancan tarabo idan kana sai ya ce inna rijlayya la tahmilai ai kafata ba za ta dauke ni ba wato abdullahi dan umar ne ya ga wani matashi me sunan matashin abdullahi ibn umar wato an an abdullahi bin umar ko Abdullahi dan Umar din kun bayyana da kan yace Abdullahi dan Umar Annabu, kana yara Abdullahi ibn Umar ya tara, dan shi ya zai baban yana tarabbu yana harbe kas salati a cikin sallah idan da rasa in ya zauna qala fa fa'altuhu yace ni ma sai na koyi babana na koyi koyi babana nayi annabi yau mai idan hadisin sai lokacin ina matashi mai garji fa na hani Abdullah sai ma aibina ba Abdullah ya hana وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى an gane ko yace abin da yake sunna a sallah an kan zuba rijilka yumna ga wannan kabar ka kaba ta kun gane sannan wa niya rijilka wannan ka nade na nade da ko sai sai ka zauna a kan ta ta hujjar iftira shi wannan ka kaba ta wannan kuma kai me Allah ta gwada ce wanda ita ce sunna kun gani wannan kun gani shi kira shi Ba in naka sai kan ya ce mashi naka tabbar da zalika ai kana haka kai baba Ba qala sai ce inna li ilayya la Ka ba na ne ba ka dauke ni ba ba su ba ga girma kaza da umar mutum ne mai jiki an gane ko da haka da shekaru zan kama shi ba zai iya wannan ba da yawa ma waɗanda in ba wani ba zai iya wannan dawan ka ce zauna haka wanda ba zai iya ba gaskiya eh musamman wanda ba a tarbiyyantar da shi kan wannan din tun yana karami ba ko masu cikin wanda suka samu tarbiyya haka suna tsini a wani mutum bai samu tarbiyya haka ba wani lokaci ya yakan masa wahala kun gane da ke sai ce wa haddathani al-maliki an yahya bin sa'id أن القاسم suna da بن محمد أراهم الجلوس في التشهد wato ya nuna musu zama a tayya falasafa rijila kulyumna sai ya kafa kafa shi da dama musanna rijila kulyusa ya nada kafa shi ta hagu wajen sa ala warki al-aisai sai ya zauna a wark wark sai ke wa mu fassara shi mai, ne ne mu ce wazan mazaunin mutum ya ke tafi me alwarau ya jilis ala قدمه bai zauna a kafar shi ba umma kan sai ce arari hada abdullah ibn abdullah ibn umar ce ba da azan dan bare nuna min wannan wa haddathani da ba na ba mu cewa da ya fadu da baban shi dai shine zaman da ake a kayya ku sha faɗin wannan ko kun ga ya ce ya kafa nasaba ne kila kuni sura ya kafa wannan kafa ko wasan da wannan ya gado ce tuwo ta tana a bako sai zauna alawar ki al'aisar da mazaunin shi na bi wannan zama yanzu kun kuka lura karatun nan da shafi zama ku da aka ambata an an mana wannan an kawo wannan zaman amma a maliki a cikin ɗan wani yayin kari to sai dai na faɗa muku dama na ce muku ya halatta gaskiya ko yi a mun daura da sauran suna ya halatta to sai wannan iftiraju kan wannan mun ji da hadisi mun karanta jiya to zaman nan guda biyu su kaɗai suka halatta a yi su tsakanin sujuda guda na guda biyu an sujuda farko an dago an zauna kafin a jera na biyu ko dai a yi haka ko kuma a yi haka su kaɗai ake yi to Allah kun gane wannan da kyau to kun ji to sai kuma zaman tayyan ƙarke amma ta sallah mai raka a uku ko mai raka a ita ce haka shi ne mutum mai ne, haka to akwai ruwa da ta ce ba sai kasa wa kawo ba ba ga wannan ruwa ta ce a kawa ga ko ruwa ta ka ke shimfiɗawa haka ko ta yi zance ita ba za a ko ka shimfiɗa haka ko a kafa haka duk wanda ka yi yayi ta Allah kai yi sabon ko haka ko kuma kai yaya ko kafa haka a raka a sallah mai raka a uku ko mai raka a hudu a kai ya karki amma sallah mai raka a biyu kuma sai ya ɗaya rage kamar ba kamar juma'a kamar na kurkuri masu raka a biyu to su wannan a tuttun ko wannan za ka domin ka jori ikon Allah ba wani zama da ya halatta kai kuma a can ya farko ba wannan shi kai ake yi a duniya kila an je lahira a kona amma a cikin duniya ne wannan kawai ke mun gane haka in kai wannan shi ke nan ba wani zama ko wanda wannan ba Allah kun fahimta in tsakanin su juda biyu ne sai a ce da wannan dan kuma ka haɗa da ne ka haɗa da da ita wannan ikyawu din kun fahimta in a atayyan farko ne wannan kaɗai ake in a ya na biyu ne wannan kaɗe ake izini tana da zuba ko kafa ko in ne ko in shimfiɗa to shi ne babin da ya magana a kan zama ke ga Allah kun fahimta da kyau kuma lokaci da muka ce za mu tashi yayi dama mun ce za mu tashi za mu fara takwas da yau sai mu tashi sha biyu kun gane ah, to za mu sai mu tashi babin da ke magana dangane da ta shakko kuma da ta ya yadda na faɗa dama cewa maka ya yi zama takwas duk da mukaddima tara kenan kun gane ko muka haɗa zaman da yi yau mun yi uku shekaran jiya mun yi jiya ta shi yau mun yau so gobe ba za mu sami yi ba gobe akwai samina da za mu yi a nan makaranta za mu yi ɗalibai za mu yi ma cuka haka so amma jibi lahadi kenan go shi jibi lahadi ne za mu zauna tun karfe tara zuwa karfe hudu insha Allah subhanahu wa ta'ala gane ko lahadi tara zuwa hudu litini ma tara zuwa hudu talata ma tara zuwa hudu laraba ma haka insha Allah cikin wannan an tsakani ɗin za mu ga karatun ya ja insha Allah ga wataala muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa kuma ya daɗa ta mu a ga dan uwana can abokin karatu na ne mala kasir ina cikin dan uwa da muka gurbaya wajen neman karatu a hannun malamai Allah madaukakin sarki ya ce ya gaice mu na gaishe tun ɗansu amma tun da muna abin ga musamman gashi yau juma'a damar taimako ba da alƙasin aji ne muka muke karanta mota na imam malik damar taimako insha Allah